biyar watan jumada na akara yau kuma muna bakwai da watan rajab dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da tara babu hajji amman yu hajji anhu mun karanta asali na ƙarke maganan malik wala ba'asa an mukrimu kurajahu wa yafqa'a dummalahu irqahu idza ihtaja ila zalika shine zancen karshe da muka yi ko babu hajji ma ma'ana wala ba'asa an yabutta al-muhrimu quradahu eh bale laifi ya matsa ruwan ciwon da ke jikin shi ko wa ya ka'a dummalahu dummala eh ya matsa maruni wa ya qata'a iraqahu hmm? yayi lalatko, ko ta da ila Babu babu Hajji amman ya wato Hajju anhu babin da zai magana dangane da wani ma wani aikin hajji حدثني يا عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار an abdullahi ibn abbas qala kana al-fadl ibn abbas radifa sallallahu alaihi wa sallam fadl dan abbas ya kasance yana bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan jaki ko akan rakumi ko akan akan doki kun gane ko faja'at humra'atun min khas'ama sai wata mata cikin banu khas'am sai ta zo tastaftihi tana neman fatawan abdullahi dan abbas فجعل الفضل ينظر إليك وتنظر إليه fadalu yana bayan annabi sama akan jaki kamar yadda ka ɗauki wani mutum akan mashin sai wannan mata tazo tana neman fatawa da da abbas ga fadalu tare da shi fadalu sai ya zama yana kallon matan matan ma tana ne? tana kallon sa فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه, hal الفضل mun ga ne ko sai ma'aikin Allah ya kama fuskan fadlu sai na murda shaka. haka fadlu ya ta samu ta yana kallon fuskar ta na sai ya kama fuskar shi yana juyar da fuskar shi shine faja Allah sai annabi ya zama mun gane karatun ko yasrifu wajhal fadli yana juyar da fuskan fadlu ila shikil akhar zuwa wani bangaren daban inda matan ba faqalat ya rasulullah sai matan ta ce ya ma'aikin Allah inna faridatan lahi fil hajji adrakat abi shaykhan kabiran farlancin aikin hajji ya tarar da babana ya riga ya tsufa babban tsoho ne ina ma'ana haka mahaifina san da yake matashi bai samu dama aikin hajji ba bai da guziri bai da dukiyar aikin hajji bai da dabban da ake yanka bai da wata tsawa bai da insaniya ta mai istita'a ɗan nan da Allah ya ce liman istita'a ilaiki sabila su bai samu ba har sai da ya girma sai ga kudi sai ga kaza amma bayan kuma ya mai. to kenan wajabcin aikin hajjin ya cin masa ne bayan ya mai bayan ya tsufa la yastati'u an ya subuta ala rafila yanzu shi an samu kuɗi ya zo dukiya ta zauna a iya sayan dabban da za a je aikin hajji sai dai kuma ba zai bai zama ko ka ɗora shi akan rakumi ba zai iya tabbata akan rakumi ba afa a fudu anhu zai iya aikin hajjin a madadin shi kala na'am nabi ce za ki iya wa zalika fi hajjatul wada wanda ya faru a mai kaga wannan hadisin yana cikin hadisan da albani ke yin hujja da shi kan cewa sa kadi ba wajibi ba ne. domin ga fadlu yana kallon wata mata matar tana kallon shi kuma ma'aikin Allah na dare ya kalli fuska ta kalli fuska shi ya nuna matan ba ta da mai ba ta da kenan ko wasu da wani hadisi da ke cewa sai wata mata ta miƙe tu hadda aini matan eh? sab'a'ul hadda aini wadda take da bakin kumatu to haka wasu malaman saudiya galibi suna cewa dole ne a sani kari to sai na hujja da wannan kuma wannan ya nuna cewa ashe ana alhajju an anil gairi kenan za a ma wani mai eh alhajju anila ghairi za a yi ma wani aikin hajji ismail ya jikin naka Ya ba sa tsohorin insha Allah har yau muke so mu je mu duba ka shi Allah ya dawo da Allah ya bada lafiya kun gane ko wa haddathani an malikin annahu haka ne babu ma jaa fi man uksira bi adubi babun da zai magana dangane da mutumin da aka tsare shi amma abokin gaba ne ya tsare shi me ya tsare shi nau'in tsarewa nau'i nawa ne a aikin hajji mun yi su a baya ai akwai alladhi ufsira bi adubi akwai alladhi ufsira bi mardin aw ghairi ba mu yi a baya ba ha akwai bambancin hukunci eh to bi madin au gairi akwai hukunci kan wannan ko yanzu za a yi mana magana dangane da wanda aka tsare shi amma bi madin bi abokan gaba sun tsare shi ya ya an malikin qala man ku bisa bi بعدو duk wanda aka tsare shi amma ya zama an tsare shi ne da me fa'ala bainahu wa bainal baiti abokin gaba shi ga tsakanin shi da ɗakin Ka'aba innahu yashillu min kulli shay'in zai warware komi a inda aka tsare shi wa yanharu hadiyar sai yanka abin layyan shi wa yahliku ra'sahu yayi aski ya aske kan shi hatta ku haisuhu bi sa'anan inda aka tsare shi walaysa alayhi qada kuma ba a ce sai ya rama ba gane ko ba a ce sai mai wanda yake nuna maka in ka ji an ce hajjatul qada to ba ana nufin ko umratul qada ba ana nufin tsarewa ba aikin Allah da aka yi a Hudaybiya shine wai ya je ya rama ba ai ba ramuwa in ka ji an ce ga abokan gaba daidai wuri kaza sai kai ka tsaya a nan ka karisa sai ka yanka abin yanka ka yi aski ka warware harafin ka koma gida ne kaga musulunci wato ba zafin kai bane ba ta bin kirji bane ba hamasa ce ba ba haka ba sai a ce a je fale kun baya ko ko ta ware ba ga hawa rikanci cikin ne a ce a je a takibe in ka lura musulunci bai gaji a takibe nan ba ya tattaro akwai kaf kun gane ko kuma an ru'uyan minhu ya ginu ne kan hujjar mafarki yayi la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah la tadkhulunna masjid al-harami insha Allah za ku me masallaci mai alfarma an gaya gane ko to amma duk da haka ya zo zai shiga kuma sai kafar ya saka tsare shi kuma ya ce ashe ba ka ce mana kun yi mafarki ne ba na bai ce sai kuma na ce maka yau mafarkin ya ce dole sai yau Allah da ya ce za mu shiga kuma ai ya ce amini ne ba ya ce a shi kawai umar ya ce a je kawai ai tawatsi ce a'a ya ce ai ba a umar hujjarsa kai ka ce mana ka yi mafarki za mu shiga masallaci mai alfarma ya za mu zo nan hudaybiya kafirai ce ba sai mu shiga ba Ya ce to da ne mafarki sai na ce maka yau kun gane da kyau inda za a gane abubuwa a hankali ake musu wani shugaban ko wani malamin ka sai zo ce malam na yi mafarkin lalle za mu je wuri kaza to sai kun tashi za ku je ɗin wuri kuma a tsare ku sai wani ɗalibi zai ce malamin a can gefe in ma galibi ɗalibai ne irin na yanzu yan zamani sai koma ce ka je wakare ce malamin ya ce za a yi ko ba ba ba eh? ko ba haka zai ce ba yanzu ma'aikin Allah ya ce wa sahabbai aya ce karara ta sauka duk ya faɗa musu Allah ya nuna ma a mafarki lalle zan shiga masallaci mai alfarma da rantsuwa shi da komi domin ayan akwai rantsuwa ko babu eh da nuna tauhidi ko babu wallahi tabbas lalle za mu shiga ba ka ayan ta ba to sai kuma an zo za a shiga kuma sai yake shiga kun gane da kyau to Umar ba munafunci sun yarda da annabin Allah sai zo gaba shi ce kai kace za a shiga da rantsuwanka da komi da ka kawai shiga kun gane da kyau to sai annabi sai ya hujja ce tabbas na ce za a shiga ba mu kudi lokaci ba na ce za a shiga amma na ce yau haka yana nan turka cikin buhari ya ce ban ce yau ba na ce za a shiga kuma ai cewa aka yi za a shiga cikin aminci sai umar cikin shi ya sani kun gane da bai zo ba in munafiki ne sai koma gefe ce kaji ba zai ki can ku za shi kuma? ba eh ba ba ba ba ga shi kuma yanzu bai shiga eh lalle shi dama ya saba girma kun gane da shi ba zai zo ya ce me ba zai zo ya ji hanzarin ka ba ya ji fassarar maganan ba zai haka ba duk magana tana da ne tana da fassara in ka ji abu to sai ka ba hankali sai ka ce to da aka ce kaza me kake nufi kaza me kake don Allah kun fahimta da kyau sai sahabbai ah, da kun san duk yarjejeniyar da aka yi kun san sulhu hudaybiya kun karanta shi yana na out har su abu basir dawa da abu jangal ko ba ana cikin rubuta ne sai ga su ba suka zo abu jangal da abu basir suka rubuwa a guje daga makka suka ce su musulunci kawai suka shiga sun shiga musulunci nabi ya ce an bar gama tsawon ne kuma an yi rubuta alkawarin yarjejeniya ne na ɗaya manzan Allah ba zai shiga garin makka ba a wannan shekara ya koma ba za a aikin hakin ba na biyu duk wani arnan da ya musulunta a wadda daga yanzu duk mutumin makka da ya dawo madina to annabi ya dawo da shi annabi ya mai ma'aikin Allah ya dawo da shi zalaci ya duk arnan da ya musulunta duk kabarin makka da ya zama musulmi kuma za Allah kaba ya komar da shi wajen kafar kuma duk musulmin da ya rida ya koma makka to su kuma za su rike shi na biki da na baciri kun gane zalincin duk naka namu in ya dawo ya zama naka ba matsala a in namu ya dawo naka ka dawo mana da shi kun gane ko amma in ka yi zama namu za mu haɗe mai za mu haɗe za mu haɗe shi zai zama shi ke ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim wa ma kana li shuraka'ihim la yasilu ila Allah to haka ba aka yi kun gane annabi ya ce duk an rubuta umar ya kasance hankalin shi tashi yana ganin wannan kaskanci annabi ya ce an rubuta duk an gama rubuta wannan zaluncin ba annabi ya yarda sai kuma aka zo za a karanta wasiƙa aka ce haza ma ahada alaihi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da quraish fadan haka shi nan kawai suka ce musu yadda ba so ai sai an cire rasulullah kawai a sa abul qasim muhammad kan ma ba su so saboda a cikin shi akwai nau'i ne mai na yabo sha yabo muhammadu eh bazar muhammadu yabo to ba zan a sa yabo sai dai a sa baban kasim kawai za ma ahada alaihi abul qasim kun gane annabi ya ce a share aliyu ne ke rubuta aliyu bin abi talib ce wala ba zai share ba ba zan iya share rasulullahi ba yawwa mala abdullahi kun gane ko kana da bayro ko ah, sai da samu na eh, Allah kamar na samu ba mu da su a ciki wato aliyu ya ce ba zai goge ba annabi ya ce ina wurin aka nuna mai sai share za na baya rubutu kun gane ko baya walaukunta kunta walaukunta ba wa ma kunta tatlumin qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminika idan lartabar mubtilun kun gane amma sai ya goge ya kacal kacal a wurin share wurin ya iya rubutu ba amma ya iya kacal kacal irin na yan nazi duk wani kuma da za a ce bai iya rubutu bai iya karatu ba ta waya ne gare shi sai wa shi ne kadai bai iya rubutu ba kuma dauka ne gare shi dan da ya iya lartabar mufilun yanzu wanda ya ƙi kwari iya rubutu da karatu yanzu a ce wanda bai iya rubutu ba kun gane ko ya ke rubuta ya iya karanta bai san arabic alphabet ba amma shi ya da wannan qur'ani ku gane ba manzon Allah sun salama ba bai iya rubutu bai iya karatu ma'ana ba in ka ci rubuta mashi alifin zuwa yawon ado an ba ciwo zarba a rubuta bai san su ba kun fahimta amma kuma duk qur'anin a ina yake ya kwakwalwan shi tun daga fatiha fakara zuwa nasi amma kuma bai iya alifin ba'un ba in ka rubuta mashi muhammadu da mahmud ba zai iya bambanta ba bai iya rubuta sunan shi ba sallallahu alaihi wa sallam muhammad da mahmud ka ce ina muhammad na mahmud bai sani ba mun gane da ahmad duk ba zai iya gane alhamdan ma bai santa ba kun gane to wannan kuma ɗaukaka ce ne darda ya iya tsararre ne a rubutu da karatu wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin ba ka iya karanta koma wani irin littafi ne wala ta kuttuhu bi yaminika kuma ba ka iya rubuta komai da hannu ba da haka ne mafi nuna. kawai dai ban huwa ayatun sun fi suduril ladina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina إلا القوم إلا القوم الفاسقون فاسقين كوي تكي مي تكي جاية جميل وما يجعل بآياتنا إلا القوم الفاسقون كو إلا القوم الظالمون يكون فاسقون إلا القوم الظالمون إلا القوم الظالمون kun gane ko kaga bai iya ba أما sai kuma والله المستعان هكا لوكاشي رجعتي كوني كونجي ابو جندل ده ابو بصير اكركي النبي يا وير ايه ايه بدي ارامو بدا اتشي وي سيارا ما بو شيكي حج ده اكي كرا حجة الاسلام يعني مغاني كو sai dai in ya samu dama sai ya je na fula an ba za a ce rama ba saboda an tsare shi ne da mai da aduwe inda da rashin lafiya ne to zai rama mun gane ko na labbaik Allahumma an shukran ya ce wanda ya ce huj annab suka thumma an shukran wanda duk zai ba wani aikin hajji ya shi ma ya raga ya mai yayi wannan yana nuna ya halatta a yi ma wani aikin hajji wancan kuma yana nuna wanda zai ma wani aikin hajji ya zama sabaka an hajja huwa yawwa ka gane wanda ya halatta a yi amma wanda zai yin ya zama mai ya zama shi ma ta aikin hajji kun fahimta duk wanda zai ma wani to ya zama shi ya taɓa yi kun gane sabon ko مجھے وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله حل هو وأصحابه في الحديبية على غير أن النمى الصحابي وكتب كراتم باتي لا غبة دائما كي كي يتسنر ها أوه. yana da kokari kuma وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه Annabi النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحابنسا gane ko sun yi harami da aikin hajji eh? a sun warware aikin hajji shi da sahabbansa a hudaybiya lokacin da kafirai suka yi mai Fanaharun hadiya sai suka yanka abin yankansu su wa halaqu ru'usahum suka suka aski yi aski gane ko wa min kulli shay'in qabla an yatufu bil bait suka warra komi kafin su yi dawafi wa qabla an yasila ilayhi al hadiyu kafin hadiyan da suka koro ya karasa zuwa garin bakka dakin ka'aba ثم لم يقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه به ko sannan ba a sani ba ba a gano ba ba a ji ba daga sahabbai cewa annabi ya umarci ɗaya cikin sahabbansa ya rama wannan aikin hajji na wannan shekara wala min man kana ma'ahu kuma ba a ji annabi ya ce ma wani ya biya aikin hajjin da ba a samu daman yi ba kun ko a wata shekara an yi kasu shi an bai ce su rama wani abu ba wala ya kudu da shi inda ya ce su koma ɗan wani abu ba wannan yana nuna maka in an tsara mutum in dai da abokin gaba ne ba sai ya biya ba Allah kun gane saban wa ta sani an maliki an nafiyin an abdullahi ibn umara na qala ina karaja ila makkata mu'tamiran fil fitnati abdullahi dan umar lokacin da ya tafi garin makka yi aikin umara a lokacin ana hatsaniya akwai rigima a garin makka ya ce in su tuttu anil baiti lokacin akwai rigingimu waɗannan rigingimu na siyasa da ya taso ya ce in aka tsare ne anil baiti ban samu daman ƙarasawa garin makka ba sannan ana kama sannan ana ma rasulullahi sai mu yi sai in yi yanda ma'aikin Allah ya yi fa a halla bi umratin kun gane shi abu dan umar ya yi ninya ya yi haraman ne ya ce labbai kallakun ma'umratan min ajali an na rasu sarama a hallabi umra amal ku da biya saboda shi ma ma'aikin allah umra ya fara ɗauka a shekarar ne shi ma aka abu dan umar kun sa akwai shekarun da ba aikin hajji ba gaba ɗaya kusan shekaru biyar a tarihi zuwa yau tun bayan manzo allah kama akwai shekaru biyar waɗanda kwata-kwata ba a yi ne ba wanda ya ji ɗaki abu da fitin tunu a shekaran kaf makka ba ta ga kowa ba a yakin hajji ba kun gane a ciki akwai guda uku rigingimin yan shi'a ne duk yan shi'a ne suka na aikin hajjin wallahi ku je ku samu albidaya wani haya na ibnu kasir ba a yi aikin hajji ba ne gaba ɗaya yan shi'a sun tsare hanya kun gane da kyau eh sun tabe ai shine za ka ji lokacin da wannan abu ya faru na shekara biyu da suka wuce da rigingimu ga sunan su hallawi suka ta rubuce-rubuce kun gane ku suka yi ta akwai wanda ya rubuta a tataru tudu ya ce to su ne a tudu tudut sababbin tata kun gane ku akwai wanda ya rubutu ya sanya wa rubutun tisiniyat tis'iniya lokacin da bai wannan aikin hajjin ba sai kawo tarihin abin da ya faru baya na matsalar yan shi'a da ce to shi ne ga shekara biyu da suka wuce duk za a ga malamin mu'asirai sun dinga sakin sun dinga rubuce-rubuce ai dama halinsu ne yan shi'a sun sha hana a aikin hajji kun fahimta da kyau to yanzu kuma gashi nan za ga kullum target ɗinsu kenan rigiman yanzu kashe-kashen da ya faru a saudiya shekara biyu da suka wuce suwa suka tada shi eh? su ne shi yasa gwamnatin saudi arabia ta sa musu dokoki masu tsauri in za su yi aikin hajji sai kuma suka ce to sun fasa ya suka yi suka gina tasu har yanzu a iran da ga suna dawa su a wata kaba ta su ba ta hana su ba ta ce wa in iran ba za su yi ba a gane conditions za ki rada duk wanda zai je kaza kaza ka yi ka ce to zuba su ka to ba shi ke ba dama su shi ke musta'an kun gane ko wa jasani an malikin an nafi'an an abdullahi ibn umar annahu qala fina haraja ila makkata mun yi wannan ko summa inna abdullahi nazara fi amrihi fa qala sai abdullahi dan umar ya kalla al'amari ya ce fa qala ma amruhuma illa waqidun yace abu ne iri ɗaya. sun maltafata ila asabi ma'ana da abun da ke faruwa a shekarar da zai je aikin na amul fitina, da kuma abin da ya faru a lokacin ma'aikin Allah ce abu ne ƙara ɗaya kun gane ko sun maltafata ila asabi faƙala ma amurkuma illa wakilu ushidukum anni kada aujabtu al-hajj ma al-umra gane ko yace to ni ina shaidar muku da da in in ku shaida na kada aikin hajji tare da umara ma'ana na kammala aikin hajji na tare da mai. da umara tun da babban da dama na shiga yawwa sun mana fata hatta ja albaita an gane ko ya zace kuma ya ta tafiya har sai da ya je ina fatsafa tsawafan wagidin ya tsawafi daya a zalikan mujziyan hanku, ya haka ya wadace shi wa ahada kenan ka iya wa farko a tsare shi daga baya kuma sai aka yi mai sai ta zama ta samu sai ci gaba tafiya kun gane ko sai je tsawafi daya tsawafin kudin kawai bai tsawafin ifada ba an gane ko to ce yana ganin haka ya isa saboda shekaran yana yi maza ya dawo don akwai fitintuni kala malikun fa hadha al-amru na fi man usira bi aduwi haka al'amarin yake ga wanda aka tsare shi da abokin gaba kama uksiran nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabu kamar da aka tsara ma'aikin Allah da sahabbansa fa amma man uhsira bi ghairi uduwin amma duk wanda aka tsare ba da abokin gaba ba fa innahu la yahillu bai albayt shi ba a yadda warware harbi ba kafin ya kada samarka to Allah kuwa gane babu ma a fi man uhsira bi ghairi aduwin to yanzu wannan baban zai magana dangane da wanda aka tsare shi shi kuma ba da abokin gaba ba haddathani ya an malikin an ibn shihab an salim ibn Abdullahi, an Abdullahi ibn umar annahu qala al-muqsar bi mardin la yahillu duk wanda aka tsare shi sanadiyar rashin lafiya wannan ba a yadda ya warware haramin shi ba hatta ya tsufa bil baiti har sai yayi tawafi wa ya baina safa wal marwa da Allah kun gani sai sai yayi tawafi da banda ka gama tawafi kai sallah maqam Ibrahim na baka je sa'i zaka je kai sa'i ko yace to duk wanda aka tsare shi an gane ko sanadiyar rashin lafiya to ba a yadda ya warware haramin shi ba hatta ya tufa bilbaiti har sai ya yi dawafi a ɗakin ka'aba wa ya tsabai na safa wal marwati sai ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa fa idan furra ila lubusu siyabi in ya lallurantu zuwa ga ya sanya wani abu na tufa allati la budda lahu minha wanda dole ya sa awi dawa'i ko lalburantu kun gare ne ko zuwa ga awi dawa ya nemi me ya nemi magani sana a zalika waktada to sai ya haka duk yana cikin harari. ya nemi magani din waktada amma ya fansa shine waktada ya biya ne fansa babu ma ja a fiman man uksi a haka ne وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها كانت تقول تاكة جتنا شوى المكرم لا يحله إلا البيت mai harabi da aikin hajji ba abin ke sa ba abin zai iya bashi dama ya warware haramin sai sai isa zuwa ga ɗakin ka'aba Allah kun gane karatun wa haddathani an malikin an ayyu babni abi tamimata as-sakayani an rajulin min ahli al-basrati kana qadiman annahu qala kharajtu ila makkata kun gane ko wani mutum cikin mutanen ina basara an gane ko kana qadiman ya kasance ya gabato ya ina makka me kana kadiman ya gabato makka annahu qala kharajtu ila makkata hatta idza kuntu bi ba'd at-tariqi na fita zan je makka sai da na zama a wani hanya kusirat fakhdi fakhdi sai cinya ta ta kare kaga babban hadari ne wannan ko fa arsaltu ila makkata wa biha abdullah ibn abbas sai na aika makka akwai abu da abbas a can yana zaune yana can yana tafsiri duk ayyamul hajji dama ina ga da abu zai ke yana makka nan duk almajirai a duniya suke zuwa same shi in gane ko wa abdullahi ibn umar manyan malamai duk suna can makka wannan su duk jama'a suna makka fallam yurakhas li ahadun an ashil an ahilla dai cikin su bai man uzuri ya ba dan gwamnati ya ce warwar harami na ba fa kamtu ala zalikal ma'a saba'ata ashhurin wata na bakwai a wannan garin wanda yake a daidai wani wajen wani kogi an gane ko hatta a halattu bi umratin karki dai na warware harami na ne da umra ta yaya ya yi haramin aikin hajji ne tun da kamar zulkul ya fama mikatin mutanen madina kafin ya shiga makka sai ya zo wajen ya zame a bakin wani kogi sai ya kare ya aika makka ya warware haramin shi daga ne ya koma madina abin shi suka ce a'a nan zai zauna har ya warke ya samu dama ya so garin makka ya zo ya dawafi in ya dawafi ya salla makam ibrahim ya je ya sa yi sai warware haramin shi na umra to Allah kun gani shi yasa in kai harami za ka je aikin umara in wani tsotsayi ya faɗi ya same ka to tashi hankali ne no going back an gane ko nome no goyon ba akwai wani mutum wallahi al'adimu jama'a musulmi sannan cikin zahiri bai da lafiya ne shi asali sai ya je neman magani saudi arabia gane ko sai ya je da shi da ya shi sai suka tafi ita ta raka shi ne ya je neman magani dan nan cikin zariya ne ba shi ya san da ni ban san shi ba a makka maka da shi sai ya je nan cikin eh, zariya sai ya je neman magani da ya je neman magani sai ya ɗauki harama daga madina jirgi na ijin su a jidda sai a kwashe su a mota irin na masu aikin hajji an gane ko ah, akwai wani jamani hospital yana makka ne wajen jidda yake to shi ya je wannan asibiti amma ana ije shi sai ya ga to bare ya tafi tsuntsu biyu da dutse da sai ya harami na na aikin umara kun gane ko su ya je madina da haramin mai ya je madina ya yi ziyara yadda ake yi ya zo fa ya harami na aikin umara tun abota zai jike rikici ko da aka zo otal sai aka shiga jiki ya rikice a waye tsanni to ashe ita tana zuwa majalisun mu na almana can majalisun da majalisun ka ke nan ta daɗe tana zuwa to bal tai shi ma jikan baba shi kai kai gazan baba to matarsa ya rasu yanzu matarsa tana nan ƴan nan gidan baba ɗin su tana da wata gajeruwa haka a yan gidan baba ta da Allah ta za ka gane sai a ta zike wani bayani sai ta zo ta ce malam da aikin a madina ka shiga shi na zo zo an gaishe ka to ina ta ma da mare lafiya ne suke za a ɗauke ki kuma a yi wa asibiti daga asibiti a bayan to ai kuma ba dama tunda yanzu ko daga kun yi harami da me ba dama a dawo Najeriya ya ji nata a kai shi asibiti amma ji yana cikin me yana cikin harin har yau in Allah ya nufi zai mai zai warke ya warke sai ya je ya yi tsawafi ya je ya tsawafi ya warwar harami shi inda ya riga ya dauki harami yanzu ba dawa kuma ku ce ku zai ku da shi ina ta magana wanda ya wuri an ci ba dole sai ya yi sai ya yi umara kun gani sai ya yi umara ka'ida ke ko wata nawa za ka yi a jira sai ka yi umara na na eh. to sai a ce ai ga uzurin da ya zare ka ai ko in ba ka da lafiya ne ko da kana da kaba? za ka yi a asibiti za ka ɗauki lokaci za su ƙara maka za su yi maka ta'adili kun in ba ka da lafiya eh da lafiyanka da ranka da lafiyanka ne ka gida wa gida za su iya dawa da kama kana asibiti ne ba ne in likita sun san bai baka ko don ciwo aka tafi ba ba za su matsa maka ba asibiti ce ke ta tafi kun ga ne na mu Wadda ana wajen وحدثني عن an عن أيوب Abi ta تميمة ya? وحدثني عن مالك عن ابي شهاب عن سالم بن عبد الله كواز سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر انه قال من قبس دون البيت فمرض بمرض duk wanda aka tsare shi bai ƙarasa ɗakin ka'aba ba amma sanadiyar rashin lafiya fa inna ku la ya shillu ba a yadda warware harari ba ta ya tsufa bilbai kun gane tsariyan wa bai na safa wal marwa irin fata wancan kenan ko kun ga yadda ko wa tani an malik an yahya ibn sa'id an sulaiman ibn yasir an sa'id ibn qudaya qudaba kai al mahdumi suri abi ba'd bi ba'd tariqi makkah ya fadi ciwon farfadiya an gane ko an kada shi kun bayyanta ko a ɗaya daga cikin hanyoyin makka wa huwa muhrimun alalin ya harami harami da aikin hajji ko umara fasa alaman yali alal ma'il ladhi kana alai sai ya tambayi wanda yake kula da ruwan da ya faɗi daidai akwai wani ruwa a kusa da wurin to mai kula da ruwan sai ya tambaye shi ko waje da abdullahi ibn umar kun gane ko ya tambaye shi ya ce akwai wani malami nan kusa sai ce akwai da aka bincika akwai abdullahi ibn umar wa abdullahi ibn zubair akwai abdan dan zubair da marwan ibn al-hakam fa zakara lakum alladhi marada lahu sai ya fada musu irin rashin lafiyar da yake damu eh aradalo bin da ya bujurtu miki na rashin lafiya kulluhum amaraku an yatadawa bima la budda lahu min dukkan su sun nemi magani da duk abin abin da ya kama ya magani ne shi wanda ba baka wasu yayi amma ko ya tabiya tsile ya ba da fansa saboda asibiti da ya je yanzu wannan mutum wanda ya je asibiti sai ya ja ne zai ba da fansa ba idan sa haɗa mara in ya warke yi umaran fa halla min ihrami in yi ra sai warware haramin shi summa alaihi hajjun kabiru in aikin hajji ne sai ya koma bari ya kare yi kudi mai mastaisara min alhaji sannan ya bada abin da ya sauwaka na hadiya kun gane ko ba a ce warware haramin shi ba har sai ya warke ya je umara kuma sannan baɗi ya koma kuma a baɗin sai ya ba da hadaya ala malikum wa ala hada al'amur indana al'amari ko a wurin mu na madina haka yake da usira bi gairi aduin dangane da wanda aka tsire shi ba sanadiyan abokan gaba ba wa kada amara umar ibn al-khattab aba ayyub al-ansari umar dan khattab ya umarci abu ayyub al-ansari wa habbar aswad da habbar ibn aswad hina fata kuma al-hajju lokacin da aikin hajji ya kubuce musu wa ataya yawman nahari suka zo a ranar yaushe ranar yanka ranar goma ga wata ne ko auye shalla bi umratin kun fahimta ku kalla manzo Allah Umar dan ya umarci Abu Ayyuba da Abbaru ibn al-Aswad lokacin da aikin hajji ya kubuce musu su ba su iso ba sai ranar goma ga wata kaga ba samu arfat ba cewa to su su je su umara sai su warware haramun su sun mayar a halalan kun gane ko sai su koma gida suna masu warware haramun su sun maya kujjani ama qabilan aman kabilan shekara mai zuwa sai su sake aikin hajji wa yukutiya ni amma duk su hadiya fa mallam ya je wanda bai samu hadiya ba fa siyamu salasati ayyamin ya azumin kwana uku fil hajji a can garin makka wa saba'atin idza ja ila ali ya bakwai in ya dawo kun gane lokacin ana fatan gidan lissafi lokacin ba waya ba sauransu sai wani ya ɗauka yau yau ɗaya ga wata ne alhalin kuma biyu ne ko uku ma sai ya ta sauri ko da ya je maka shi yana tsammanin zai isa a takwas ga wata sai ya cimma goma ne ma ga wata amma jiya ba an yi kaza za ka yi ta ruwa da abu ayyuba kun gane ko lissafi ya rikice mashi kun gane kuwa qala malikun wa kullu man hubisa anil hajji ba a da ba ji ba tun wanda aka tsare shi daga aikin hajji bayan ya yi harami da aikin hajji in ma bi maradin au bi gairihi au bi eh, au bi eh, hata'in min al'adad to me ya al min al'adad kwanakin ya kuskure ya kuskure ne ya yi kuskuren lissafi shi yana ɗauka takwas ga wata ne alhalin dan kai goma ko an wuce aw kafiya alaikin hilal ko kuma jinjirin wata ya buya masa da gani ba a garin su fa ko saurin. duk wannan ana ƙirga cikin isa. nau'i ne na tsarewa shi ma alaikin ma alal muhsiri haka ne kuwa Alaikin ma alal muhsiri haka ne ba Alaikin ma alal muhsiri kun gane ba mubsiri ba al-mubsiri shine mai tsarewa al-mubsar fa ismul maf'ul wanda aka tsare ke an gane ko to duk abin da wanda aka tsare zai shi ma haka ne shine alayki ma alal mubsari kun gane ko inda an ce alayki ma alal mubsiri sai ya zama wanda ya tsare al-mubsiru mai tsarewa al-mubsar wanda shine aka tsare da ismul fa'il da ismul maf'ul kun gane ko na wajen kala ya haya ya haya ya ce su ila malikun an tabi ma maliku amman a hallalin ahali makkata bil hajji dangane da wanda ya harami da aikin hajji cikin mutanen makka sun ma asaba ko kasurun sai kai karaya sai ta same shi au batnun mutaharrikun ko kuma tsinkewan ciki gudawa shine ne batsunan al-iskalu kenan iskali mun san al-iskal eh ikke wa ciki Gurɓacewar ciki ake cewa a wata ko eh bacin ciki da duk abin da zaka iya kiran shi an gane ku? kawai dai mutum ya ta gudawa a Wimra atun. tatlaku eh, kun fahimta da kyau ko kuma wata mace naƙuda ya same ta eh shi ne a wumra atun tatlaku ko ta mace da ne naƙuda ya same ta kala man saba ko haza minhum fa huwa duk wanda haka ya faru da shi ko naƙuda ko kuma lalacewan ciki duk za a cikin tsarewa yakunu alayki mislu ma ala ahli al-afaq mutumin makka ne ya riga ya harami daga gidansa daga ɗakinsa ya yi wankan shi ban san makka da ɗakin shi zai yi ko to ya wankan shi ya fito kawai sai cikin shi ya lalace ko kuma mace ne ta yi wankan ta fito ƴar makka ce tana fitowa sai na kuda ya kama ta shi ne a umra a tautar an gane ko da na kudan nan ya mai yanzu duk abin da aka faɗa maka na waɗannan nesa cewa in wani abu ya tsare su abin da za su shi ma wani haka zai me aka ce su da hmm? aka ce wanda ya fito daga gani duk abin da ya kama na neman magani ya yi amma ya halatta warware harami har alal akalli ya yi mai sai dai warware da umara ko bi aikin hajji ba me yasa aka ce ba lalle aikin na aikin hajji kun ga yana da lokaci shi wannan zai tsire shi ila har a hawa rafa yana cin yana rashin lafiya kun gane to amma umara ba tana da wani lokaci ko da lokaci ana iya da aka ce aka ce warware ne da da umara hatta dan makka sai ya karasa ka'aba ya dawa fiya ya yi sa'ayi kun gane ko ba zai warware haramin shi ba قال مالك في رجل قدم مؤتمرا في أشهر الحج ما مالك يا فدا dangane da mutumin da ya zo garin Makka da niyyar aikin umara a watannin aikin hajji hatta idza qada umratahu ahalla bil hajj min makkah da ya gama umra kuma sai ya harami da aikin hajji a cikin garin Makka summa kusira sai aka kirya shi au asabahu amrun ko na al'amari ya same shi la yaqdiru ala an yahdura ma'an nas al ba zai iya zuwa wajen tsayuwar arfata da jama'a ba qala malikun ma malikun ce ara an yuqima ina ganin ya tsaya hatta idza bara'a sai ya warke Harada ila al-hilli sai ya fita wajen makka kun gane ko wajen harami summa yarji'u ila makkata sai ya dawo makka fa ya tufu bil baiti ya dawa fi a ka'aba wa yas'a baina safa wal marwati ya sa shi tsakanin safa da marwa summa daga nan sai warware shi hajjun to sannan zai yi aikin hajji shekara mai zuwa kuma in zo zai iya ba da hadaya hala ba gane ba mutum ne yanzu dan Najeriya ne a kwanakin aikin hajji sai ya tafi shi umara ya je ba aikin hajji da ya je umarar shi ya gama sai kuma ya zaka bari mu harabi da aikin hajji yana yin harabi da aikin hajjin nan sai aka karya shi ko ya ce lafiya ya same shi ta yadda yake ba zai iya zuwa ranar tana wata a tsaya a arfa ba to yanzu me zai yi ma maliku ya ce to ya hakura da arfa sai da in ya warke sai fita wajen mina sai ya can tarbe wajen marka wajen harami an gane ko sai ya ɗauko harami da mai na umara sai zo sai warware da umara duk dai kadiya ɗaya ce ba a san wanda ya riga ya fara biya warware illa al'aƙalla sai ya yi sai ya yi umara ga wannan yana baka yana nuna maka in ka san baka da lafiya magani ka je yiwa kawai ta bari ma magani ka kaɗi garin ciniki Allah ya ce shekara uku ba ka dawo to rashin lafiya a ɗari kai kuma kun bayyanta da kyau kana gane wa jafa ba gane wa kun bayyanta da kyau shi ya sa sai karkace wa barbari aika jefi ba kai yi zo ko bikin shi a'a ko ba haka yi ba kaga dai yanzu wannan mutum sai da aka tausaya mishi kowa sai da ya tausaya mishi a ƙarke bayan na faɗa masu haka shine aka kawo shawarwari sai aka aka je aka nemi keke eh sai aka ɗora shi a keke sai aka je aka biya dama akwai laraba masu yi ana biyan su suna saka aka gungura shi a keken itiriya je ya fi aka tura shi je ya yi ɗin da aka keke ya aske warware arabin shi sannan aka tafi asibiti ne. Eh, shi ke kun gane lalin lokacin jikin ya tsananta lafi musta'an na wajen kun gane ku qala malikun idza fatahu al-hajj in aikin hajji ya kubuce miki fa in istata'a ila al-hill dun wannan ko in zai iya ya fita wajen makka fada hala bi umratin ya shigo garin makka da aikin umra fa qafa bil baiti eh? qala malikun fi man ahalla bil hajji min makkata ma ya faɗa dangane da wanda ya haramin aikin hajji daga makka sun matsafa bil sannan sai ya tawafi a ka'aba wasa'a baina safa wal marwati ya sa yi tsakanin safa da marwa summa marida sai ya rashin lafiya falam yastati an iya hadura ma'an nasil mawqifa ana ji bai iya zuwa wajen tsayuwa filin arfar da jama'a ba qala malikun idza fatahu al-hajj domin al arfa in bai samu arfa ba bai samu hajji ba in aikin hajji ya kubuce mashi fa in istata'a in zai iya haraja ilal halli ilal halli sai ya fita wajen makka fa dahala bi umratin sai ya shigo garin makka da aikin umra fa tafa bil baiti je ya tsawafi a ka'aba wa sa'a baina safa wal marwati ya sa'i tsakanin safa da marwa li anna tawafal awwala dan tawafin da yayi na farko wani tawafi kenan tsawabul kudum da ya na aikin hajji lam yakun nawahu lil umrati ai ba yayi niyyar shi ne dan me kun gane ko ba yayi niyyar shi ne dan me dan umara ba haka ne kuwa lil umrati fadhalika ya falidhalika ya'malu bi hadha da aka ce zai yi aiki da wannan umaran ta biyu wa alayki hajjun qabilin to amma shekara mai zuwa zai je mai wal hajji zai ba da haya fa in kana min gairi ahli makkata in ba mutumin makka ne ba fa asabahu maradun sai rashin lafiya hala ku wa bainal hajji wanda rashin lafiya ya shiga tsakanin shi da aikin hajji ya hana shi aikin hajji fa tafa bil baiti wa sa'a baina safa wal marwati sai ya tawafi a Ka'aba ya yi tsakanin Safa da Marwa halla bi umratin wa tafa bil baiti tawafan akhara sai warware umransa ya tawafi a dakin Ka'aba wani tawafin na daban wa sa'a baina safa wal marwa ya sa'i tsakanin safa da marwa la'anna tawafahu al awwala dan tawafin shi na farko wa sa'yahu da sa'yin da yayi inna ma nawahu lil hajji yayi niyya ne dan aikin hajji wa alayhi hajjun qabilun kun gane wa alayhi hajjun qabilun wal hajj kun gane ko wani shekara sai ya je ya aikin hajji ya hadaya wato in dai mutum bai kammala aikin hajjin shi ba wani dalili na uzuri wanda yake ba abokan gaba ba suka tsare shi to ba a je warware haramin shi ba Allah kalli sai yayi ne in ko abokan gaba ne a nan inda suka tsare shi sai ya mai sai ya warware kuma ba a ce ya rama ba na wajen je fi sauki kenan da tsarewan abokan gaba da tsarewar rashin lafiya wanda ya fi sauki na abokan ka ba na kawai ne sai ya yi zai so eh shekara da zuwa zai koma gane? ai wajibi ne matukar yana da iko eh, matukar alƙudarta munaɗa ta kai in ba shi da iko to wannan kaga ta faɗi kun gani ana zo ka tuka za ba a son kulala ana so ko mu waɗannan ana so mu gama ki ba za a zo ba tsaya ba ce eh ko duk abin da ka bara a addini ana buƙatar kai ne ta buƙatar kai eh kun fahimta ana so ka cika ba a zakka wala tubdulu a amalakum kar ku ba ta ayyukan ku sai dai in ba ka da iko kun fahimta yanzu ba a ganin ko sallah a bikin ba a ce ka warware ka sake sabuwa ba an gane tun yana dabar dabar uku ne ko ne in ba ka fiki wanda ya ce ma kawai ka watsar da sallah ka ka ta wata in mutum ya wannan za a ce ya jahilci ko ya yi ilimi ya jahilci gane gyara wannan duk rikita rikitar da ke cikin tafiya eh, da rawan gini da sabon gini <laughs> a gane ko ba mai wani abu kai babu ne daban-daban ne to za mu yi shi ba za a rasa ba ka jira mu babu kitabul hajji a muwasa yana da faɗi ka gani maka kammala ka ji ba a ci shi ba ya yi daban-daban ne ai ba su wannan tsawaful kudin wannan tsawaful ifara wannan tsawafin da ka zo wannan kuma sai ma an kammala aikin na jira zuwa yi ka gani ai daban-daban ne akwai tsawaful kudum akwai tsawaful ifada akwai tsawaful wada to ai ma bayan an sa dawo daga arfa ne an je ne an je musdalifa to shine kafa ɗaya an tara musdalifa duka a cikin za a dawo a sanar za a dawo ka san gaba ɗaya za a tattara ranar takwas da wata kun gani gaba ɗaya za a tattara kan faɗa ne a faruwa kun gani in aka je arfat aka tsaya a arfat ba za a dawo mai nabada da arfat ranar tara ga wata za a yi kala a tara a arfat za a zo mai da za a je musu da ifa in aka je aka yi ifa gaba ɗaya za a ɗin gudu

shi yasa dole ake yin tsari kun fahimta dole ake ne da wajen jifa kaga in aka dawo jifa shi ma dole ake yi saboda jama'a ne da yawa kowa yana wurin to shi yasa sukan tsara ƙasa-ƙasa, nahiya nahiya in nahiya kaza karfe kaza zuwa ka ba ba su yi su in nahiya kaza karfe kaza zuwa ka ba su yi su duk za a tsara an gane to ala ga an tsara a ga duk suna fi yi kan da a duk ban a kan mata ne kawai a waya ba sa algarake duk ba a wani ba lana cikin ku ba an kama kowa kun kai za ku ji a cikin jihar Najeriya Ghana Togo don kasar ne kawai in kuma kuka yi wa gama za a ce ga inda za ku fita ga ta inda za ku shigo da kun gama ga inda za ku fita da kun fita su kuma wasu ba su za a ce su yawa ne ya sa su da wannan tsarin ai shi ne in shi a matsalar da suka bada yankin iran bayan sun shigo sun yi nasu Da ta inda ake fita aka tsara sai suka juya da sun koma yanzu lokacin amma wasu ake su kuma su an gane sai su kanan za su fita waɗancan suna shigowa maimakon waɗannan suna shigowa aka ce sai duk kun gama fita sannan sun ala kalla awa ɗaya ko awa ta lokaci ne to a yadda ake da zarar suka fara fita sai kuma a ba wasu ne da ba su guda ba kuna fita suna shigowa kuna fita kun gama fita kun gama shigowa kun gane to a'a su ana sun tara fita kawai an ce waɗancan su shigo sun kawai sun suka dawo ne sai aka samu wannan dama sai za aka fi kashe su sama da na ko'ina ai waɗanda duk suka mutu a wannan mutu yawancin kira kiran sun bar duk irin saboda zagin sakuri kun gani? to kun ji Allah akwai tsawaful wada shine wannan wannan ban kwana ne in za ka tawaye ka bakar kai ban kwana ga ko umara za ka yi ko aikin haji kun gani in aka ce an jima za ku tashi sai kai maza sai ka je kai dawa kun ka so bakwai da wajen lafiyar ka da dogon rigan ka da kuda malamalin ɗinka da ma'aikata kai kayan ka kawai ya ku ban kwana ne da a ba mutum yana tafai yana warge yana shi kenan <laughs> yana tafai na warge saboda ɗanɗanon musulunci akwai daɗi kun gane kana tafi kana warge ifa Allah kuma da ka ɗan kwana biyu zai ka bi kuma kana shan ka dawo karkara zuwa ka dawo garar ku inda dai za ka rika ta kasa kana ganin kwata din ko haka da sa Allah sai ka ji wannan na'urorin ku ba eh dai kana so sai ya ga su lafiyar na riga yana rigima kawai a bakin gama yadda shi dade ba eh ba rashin wutan lantarki ga kaji ga komai amma sun bai bukata kuma dai gida yake shi haka Allah ya ɗauka da rai da san inda yake in sallah ya za ga mutum yana abuja kila da wani ƙauye ne gida ɗaya gida biyu amma jiki shi na rawa ya dawo wannan ya bukkan dai da eh? sauƙi ta Allah lalata kun gane ko? to mun kama balababin koko babu ma ja a fi bina ba. babin da ya zo ya magana dangane da kirgirar ɗakin ba wannan akwai karatuka da muka yi yawa wajen karatun sira alarama ne yake da shi mun ta bayani kan gina ɗakin ka'aba da yadda yake da asali shi da waye da waye yana nan da yawa to nan da ya sama sama amma maliku zai kawo mana cikin mota babu ma da a fi bina ilka'aba حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها ala qawaid ibrahima wa qala rasulullah laula hidisanu qaumiki bil kufri la fa'altu kun gane ko Aisha as-Siddiqa bintu Siddiq wato asalin wannan hadisin dan faɗa muku sai kun gurbin shi a gurguje Aisha ce ba tun ba Allah sallallahu alaihi wasallam an je aikin nan da gaskiya ba aikin Allah Allah da zai ina matan ka ya kamata buɗe mata ce ta Allah mai shiga da ba ba da buɗe musu ba a mutu da sai tana so ka buɗe mata ciki ta girbe a ga shi wasu yi ne mutum dan kofar shi ya kai na sanan inda ba in tuntunu ma ai hatta shi ne da muka gani ne me yasa suka sa kofar na shi zai kai haka an gane kwari shawa saboda duk wanda ba su ba duk su ne za su a kare ka in ba su ba ne kuwa to ba za a sun shiga kuma ba in kai tsalle za ka ka an gane a shi ne sanadiyar ta ɗaga bai eh, an gina ta abu kuma sun ta aiki da yawa sun ɗaga shasu bin adam da wanda ya inganta da wanda ya inganta wani adadin gina ka'abar da aka yi da adadin farko da wani shi har zuwa jaddadawa su abdullahi bin zubair eh? to jaji bayan hajjaji ya yi an jaji fafara ka'abar kenan a jaddada gina shi da za ku samu kasar da ina ga wajen awa ɗaya ne ko awa ɗaya da wani abu ko karatu tuka biyu ko uku mako eh. eh? yi da kana da yawa suna na wajenmu. kun gane ko tarihi ne mai tsawo za ku tun masa manyan littattafai yaya ka abin yake zai duk siffar shi da sauransu yadda ake kina shi to ita ce wa ma'aikin Allah tana so ta yi sallah ina eh na bai ce to bari ki ji zona a dan kawo sai dai ne na kake da mutum dai ne na da cikin kawo cikin kawo suka awar da kusan cewa su jama'an ci ai asali ko shawa sun inda ka ne. da kafin shi wani da suke wani rushe shi za su sake gini da suka rage wasu kafin za su da kuɗi ne wadatacce kun gane da su da ita kan daidai suka bar nan waje da ka yanzu wajen ma duk da yake da da asali shi ne don haka ne kuwa da aikin Allah kai ka wuce ka bayar wa da za a kun gani domin koyi shawa wato lokacin da ruwa ne ya zo ya rushe ɗakin ka'aban da ruwa da abin nan zai ke haka har a kuma wata makiya ana tsara da kasa tarihi ne eh da wani balawa wanda yake shiga yake zata ciki duk mun kaɗau da ruwa ya yi da abin da ya inganta ciki da wanda bai inganta ba mun faɗa a karatu a masira so lokacin da suka suka ga ya lalace ɗakin samun ya tsatsage da wata macijiya da ta zo hau saman ɗakin ka'aba ke ta shiga cikin wata rijiya an gani so sai suka nemi kuɗi amma na halal duk wani wanda yake da dukiya na halal ya kawo da shi daban da na harar kuɗin da aka tara na halal ba zai iya kwashe aikin ba kafin masallacin ne yanzu ba sha a shi za a sake gini sai ku lura in aka ce za a ɗibo ki duka zai ci kuɗi da yawa kayan nufi da sauransu kun gane to sai suka tafi ta suka su suka rage mace mai girma ta ta asasin da annabi ibrahim ya ije shi kun gane sai suka rage faɗin shi inda haka ne yanzu zai mai da shi kamar haka kamar nan a waje kun bayyana da kyau to sai ma idan Allah ya ce mata nan da suka rage suka bar shi a waje din nan ki sallah a wurin dai dai ke yi sallah a ne cikin kaba kun fahimta da kyau to shine yanzu dai kun ji sababin wurin kun ba ka za ka ce aka yi Aisha ne kawai ta rujo wani tuwan na zai lallashin ta yi mata wannan bayanin ma'aikin Allah ce alam tara ke baki sani ba lokacin da ya ce ta yi sallah a nan waje din tana ganin ban dai ishi ta ya fi zo a buɗe ciki ko ta ci dimin ciki an gane sai ce ah, ke baki sani ba an na kaumake jama'an ki na Ki na banul ka'aba ta lokacin da za su sake gina ɗakin ka'aba sanda suka rushe za su yadda da ginawa ikatasaru an kawai da ibrahima har kun san gina ɗakin ka'aba da suka yi su ƙurishawa na karke wanda har ma'aikin allah suka yi sabani kan wa zai ije hajar al-aswad a wurin shi ko ya zo ya ije to baki san ikatasaru sun takaita fadin an kawai Ibrahim daga foundation na Annabi Ibrahim ba wato asalin tubalin da Annabi Ibrahim ya sa to su sun takaita daga nan an gane sun me sun rage mashi fadi kuma da za a kwakula har yanzu akwai ginin Annabi Ibrahim dan bai kwallo masu ba ginin nashi ya ki me in aka taka diga duk ba mun ji ba in ya tashi baya baya fasuwa jinin da ya kwakula a ƙasa an gane takin ne bai iya kwakuluwa ba tun wancan lokaci kamar ga inda yake nan sai suka rike musu faɗi suka bar wani eh, abin nan nashi a waje ga Allah kun gane da kyau shi ne za a ga yanzu sun ɗanyi wani ɗan gini haka a ɗan shatar kun gani sai liman yana shiga wurin ana yin sallah a kwana da cikin ɗakin kawa sai ɗan ɗan jin ya kan ga ɗan da ke shiga shi liman da shiga shi shi da da na a cikin wannan wurin to karatu yana tafi karatu da saba ne da shi a cikin wannan ne manyan malamai ke ko a madina akwai wannan ɗakin na asgabar kabila ce kubbatu asgabar kabila in ka ganka a ciki to bujuman malamai ne kasurguman mahaddata ne wanda ko haki ba sa yi zana karanta ƙur'ani eh, eh? eh, na tafiya ne kan za ka iya shekara to waye zai ce baka tun da kake ko a sallar azumi ko ka taɓa jin limamin baka ko baji na a kuskun yadda ka san ma wata lauki ne na isma kawai na ba iyawa wani Allah ya tabbata su dukkan ɗin Shurayen da dai ina ne ka ji kuskure ya ɓace eh ka zo ana shakka أولئك هم الفاسقون هم الظالمون dama ka'idar limanci a harami yi ko da kana da hanya sai in kai alƙali ne ko ka zan profesa bayan duk ka haddace qur'ani to kuma sai in kai ka kai matsayin profesa a karatu ba na ko na takarda a yanzu ko kuma kai alƙali ne yanzu ina mai mutum da ɗalibar ilimin ɗanya a ga ɗaya ne daga cikin eh, limaman harami na na madina amma ya alƙali ne a yanzu mai kujera matashi ne saurayi ne wanda zai wuce shekara talatin haka da biyar ba kuka zama profesa eh, ilimi ne za a ga kamar su da kayi ke karanta da duk komi wallahi al'adimi ni na sha zuwa majalisun shi duk abin da zai karanta da ka ke karanta wa da yadda nake muku waɗannan to ai bazan zan duba ba kawai haka aka ne ko zai ta ja zai ta ja zai ta ja da ka wallahi da ka ke ja duk mutumin ɗalibin ilimi ɗin nan yana karantar da su shi da kan shi yana karantar da su a harami ai halka yake da shi na matasa kamar haka a haramin madina a ga matasa kusan mutum sittin haka kusan sittin ba wani matata ne suka ba ba ya an cikin wuri ne ba za ka yi mamaki manyan malamai da suke shi ka je ka san wasu a harami yan kwarorin mutane ne a gabansu suna kai kawai ta karshe a wuri eh, ta karshe kawai a wuri ba ruwansu zai ga lokacin mai yan kwarorin mutane ne su ne za ka lokacin ma suke gabansu wanda za ka je ka cimma wuri ya cika ko da ɗalibai 'yan kasashe daban-daban kowa na da su ne su abbat don kar su mutu baka zo kaji ba kuna ba eh, da ka suke da ka suke karatu ta haddan su ya wuce qur'ani kawai duk abubuwa komai hadda ke suke to amma su fa ba matsa in ka je ƙasa in ka je can akwai wanda abin ganin suke iya motocin su ka yi mamakin irin motocin da za a ga suke suke hawa wallahi bai yawa mu na taɓa ganin ana sumbantan eh, ɗan aminu shinkiti eh, wannan ana ce mishi kaga akwai muktar shinkiti shine dan aminu shinkiti ke muktar shinkiti ma na rubuce rubuce dan shinkiti ne mai littafin azwa ul bayan har yanzu kuma yana tafsiri kujeran baban shi kursiyu abihi a zan kursiyu kursi suke da shi to kujeran baban shi shi yake zaune akan wannan kujeran za ga sun ije ta su ba za ta yi haka kujeran ce za a yi ta mai kyau a ije su cikin wani fila kursiyu fulan kursiyu fulan to yanzu shi ke zama kursiyin baban shi yana tafsiri in ya tashi zai ga ɗalibai sun suna ɗan jan gemun shi karanta za ka ta ɗan mishi ɗuhu sai ya tunkara ko kai ka jira ka jage mu za ka yi za a wani jikin wa ne da eh da kauna haka ne ka jage mu ka jage mu ka fara fara tunkara sai a je a hawa escalator yana ko ɗalibai suna fatawa a escalator eh sadda ake ce mata a larabci sadda da sadu Eh? ba ciki ga tunan abuja kurin ba tana nan bakin karfe ne za a shi haka yana shi karkarewa ya ce shi ya sha bambam da dinta kun gane za a shi shi tsarin step ne na bene amma na inji yawwa suna nan da shi a abuja shi yasa na ka zira ɗaukar ƙasar ta ci da ko ina ne akwai yawa in ka hau ƙwara ɗaya zai ta tafiya da kai haka yana yi a karewa ya kai hawa haura da kai yana zuwa duk da da ɗan saba haka sai ya ci in kuma za ka in zai tsira a kullum shi kawai tafiya ke da ka zo in za ka hau ka sauka da ka ɗan za ka yi ka ɗora kafan ka haka sai kawai ya fi zinka in ba ka ba ne kamata ka fi mugu sai ya gangara da su haka za a ga ya fito harami to akwai rani a ƙasashen wurin fashin to annan suke fashin ɗin motocinsu wallahi na ta yin wannan shi ne kusa da shi to da kai irin wata mawaka ce mota eh kai eh, na taɓa haɗa ka da wani malami na arewa haka ne na ce ka nemi fasawa wajen manyan malamai abdulrahman nufatani ai yanzu kabuwa suka ci kurkuɗe masu na kira shi yin kira shi a waya ka ji ilimi malam kamar ruwan kasa yadda kasa ruwan sama shi ne wata rana ka faga tsalaran ma na ce fure samu albarkacin manyan malamai eh na ce ga wani ɗalibi mai kwazo a kara makalla a ba shi wata rana samu albarkaci haka ne na haɗa su ta waya duk da wa ganganu so manyan malamai malam a harami ga sunan wanda za ka ɗibi karatu malam ka sha wanka ka sha wanka wannan malamin nawa malam abdulrahman tsatsani in ya karkace haka in ya dinga maka ruwan karatu malam loga ne kake bukata a'a tafsiri duk wata matsala wallahi ba ba bukatar sai ya duba littafi ya kare kawai da kane in ya ko shiga bayanai game da littattafan al-Imam Ibn Taymiyyah sai ka ce shi ya rubuta su da ka ne amma aikin da yake shi yana aiki ne a hayatul amr bil ma'ruf wa nahy anil annan yake aiki kuma ga baki sau biyu ne yake shi a sati awa biyu shi ke nan aikin shi ɗaya eh? awa kuɗi ne gaba ɗaya a mako yake awa biyu zuran laraba da an yi asubahi sai fito ya awa biyu in sun awa biyu an tashi an rufe da an rufe ba da makabartar ba nan da yake aiki in ya zo tsira cikin hayatul amr bil ma'rufi ga tana a makka ga tana a madina to suna da furo kowa da inda yake aiki kowa da inda za a da shi to sai an da shi nan kuba to in ya zo kuba yanzu yana na nan kuba in ya fito ranar laraba da an yi asubahi zai zo ya ta da. sai ta na tambayi su tana tambaya na ba da fatawa in ya ga wani abu ba daidai ba kuma ya nuna ba daidai ba ne ga wannan to suna yin awa biyu kaskara za su fitar da kowa sai su fito sai zuwa din su suka zo ofisin sai su sha shayi in suka sha shayi sai su ɗan yi mitin shi ke sun gama to sai alhamis in yi zo alhamis awa biyu sai a je a ɗan sha shayi a mitin to sai gangara sai ɗauki motar shi ba zai ƙara dawa ba shi ke nan aikin da yake shi inda aiki ne zai samu kuɗi shi ke a rayuwa in za ka fassara albashin da ake biyan shi a shekara a duk wallahi ya fi miliyan ɗaya duk duniya ya fi miliyan ɗaya ya fi miliyan ɗaya kusan nukan una a gidan shi ya fi miliyan ɗaya ba abin da ba shi da shi a gida komi ga wuraren na'urori na kwamfutoci ga wuraren littattafai nan ko ina za a gani su suna wadace ne mala yanzu fa wannan ka kalli eh, imamu jafir ta'adil rabi bin hadi al-madhali a gidan shi a makka gidan bin hadi al-madhali wallahi ko ina littattafai ne bangaren littattafai ɗin asali inda aka yi littattafai ɗin kai girman makarantar nan ba inda ba littafi ne ba gidan rabi bin hadi almadakali shi kumfan shuniya ne ya aiki ne a jami'ar islamiyya ya gama ta ga ɗalibai an kewaye shi a makka a makka ya koma madina yi akai muwafaka ina tsammanin shekara biyu da suka wuce muna makka muna ta da malam shu'aib shu'aib wannan nan tudun wada sai aka ce ai yau shek rabi zai tashi zai koma madina aka zo da jirgi kawai aka dinga da dan sai waɗannan littattafai ɗin na shi a helikwata ka fita da su sai madina mutumin makka ne wa lumma yana. har su jamilu zaimu kana duk gasanan a makka 'yan makka ne yana nan a makka kana da kaje awa ɗaya awa biyu ya ka isa gidan shi da ɗalibai ku ne ba ba ta karatu za ka je ka zauna ku yi karatu da manyan mai yasa duk wanda ya samu dama koran nan na zaburwa ɗalibai a nemi wannan nemi dama a jika masu yi da gaske wani iyo lokaci ba wuce kan yi wani hirmin karin magana shi cewa Allah bai ba mai wuka nama wai Allah bai ba mai wuka kala wannan kana maganar da shi ba amma dai abinda washe ke nufi wani lokaci ya ga wanda suke samun daman ba masu yi sun yi da dukkan bane a ko wani yaro ina na kullum na abin shi na washe waɗanda. ga daman ba ya samu amma Allah ba kawai da yadda da ya tafi wani kuma ya ce kawai shi zai dawo ya yi aure a shi wani ya ce kawai shi yana kan gawar goma ko yaron da ya samu admission da muna islamiyya nan da shi da ɗalibin mu ne can da almanar ya zo tun da ya taɓa yin boko rafi ya samu admission falafi lafiya da ka zauna kai karatunka sai ai shi zai dawo gida shi ga matan shi fi to ya dawo gidan fa ya gama yan watanni shi zai koma a Kano suka tafi shi zai wani shekara kuma suka sako shi wannan damar ta zama ta ta rubuce to wanda ya samu dama mala a nemi wannan eh kana da iko ka je ka aikin umara daga aikin umara ka je ka yi mukabala ko ka yi digiri ko ka yi digiri ka je ka tashi ka yi lawan mustafa dai ba ka tara garki ne da iyalai to kaga na ire-iren mu ya eh, barkatai da mata da yawa hmm? kaga ai kaga ina za ka yi kai zaka titi inda ka je sunan ka sabu haka <laughs> bar mata uku da ya da yawa haka ka ji ka tsallake to ka ji kamar bar mawali a <laughs> kaga dole ka ta kawa ta amma duk wanda yake zanto shi yana ɗan karancin nauyi ya samu dama kawai daga ba ta zo ya ɗauki iyalin da fita Allah ta'ala ya ba duk wani mai bukata na wajen alam tara alam tara anna qaumaki ba ta gane dina banu mutanen ki kore shi yana banu ka abata san da suke gina ka'aba e katasaru an da ibrahim ba su kai asalin foundation na annabi ibrahim ba qalat aisha tace fa qultu arsalani ce ma ya ba ikin allah to in haka ne afala ta rudda afala ta rudda kai ba me yasa ba za ka mayar da da shi asalin foundation ba ka rushe wannan mana kun gane ce kuma koma da shi na asalin ala ina ibrahima kamar mana wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ce laula da qaumiki bil kufri in cin mutanen ki ba ba su daɗe da baro kafirci ba ma'ana sha ba daɗe da musulunta ba la fa'altu gana ya haka in bai cin tun sha ba su daɗe ne in bai cunkure ƙuresha ba su daɗe da musulunta ba lafa'altu da na ya haka kala annabi sun zama ce fa kala mai ruwa ce fa ƙala abdullahi ibn umar sai abdullahi dan umar ya ce la in kanat aisha tu sami'at hada min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in ya san aisha ta ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ما أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك استسلام الركنين اللذين يليان الهجرة إلا أن البيت لم لم يتمم على قواعد إبراهيم kun gane ko ya ce la in kanan aishatu in yi ran aishatu sami at hada min rasul ta ji haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ganin ba shakka fa yake yi ba tsarin maganin larabawa ne wani lokaci sai a kawo abu da usulubu shakka an ba shakka ne ba an gane ko la adari la'allahu fitnatun lako wa in adari wa in adari la'allahu fitnatun lako kaga zan kaman shakka ne amma ba shakka bane ai kawai huwa fitnatun lako an gane da Allah la yuhdisu ba'da zalika amra ai Allah yuhdisu ba'da zalika amra la'allakum tattafuna. kun gane ai kawai wata tattakuna kun bayyana da kyau to haka nan ma ya yi abda da umar ya ce aisha ta ji wannan magana daga ma'aikin Allah to ni a fahimta ta ma a rara sun salama ta kasta islamar rukunai ne an gane ko ina ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda ya sa ya ƙi bantan waɗannan duwatsu guda biyu kuna ji tarakasta salam al'ish abinda ya sa annabi sallallahu alaihi ya ƙi bantan duwatsu duwatsun nan guda nawa allazeni yaliyani shi ne waɗanda suke bayan hijri Ismail wanda yake jikin ɗakin Ka'aba illa annal baita lam yutammam sai ganin cewa wato ɗakin Ka'aba bai cika alaƙa wa Ibrahim ba a mamaye wurin shi ba kun fahimta wato akwai hijir waɗansu duwatsu guda biyu wanda manzo Allah ba su banta su saboda ta wannan bangaren akwai space akwai filin da da ɗakin Ka'aba ya ce amma yanzu an fito da shi waje ai kun gane hausan ko to sai aka sa waɗannan duwatsun a cikin wurin to sai ga dan Umar yana ganin abin da yasa annabi sun bantan su saboda ba akan asalin su suke ba an jirga da su ne daga ciki an gane da kyau shi yasa baya bantan su kun gane ko to daga baya ga dan Zubair da ya samu dama an yau gwamnan Makka ya rushe wurin ya rushe ɗakin Ka'aba ne mayar da shi asalin da da shi na asalin wurin kamar rigingimu da suka dinga faruwa nasin wahana sai da sa jaji suka samu dama kun fahimta za jaji suka samu dama suka ce a yayi kawo wasu bidiyoyi suka rushe da shi eh, abdullahi zubair ya kara mashi faɗi ya kwashe shi ya mai da shi inda annabi ya ce in bai cin ba su daɗe da barin kafirci ba da na mayar da zuto shi an ɗan zubar ya cika ma annabi alkawari sai ya mayar da shi kuma ya ƙara tsohon ginin ma shi ga ɗan zubar an gane ya ƙara kuma faɗi an gane hatta ƙofar sa sai da ya gyara ƙofa to amma bayan sun yaƙi ga ɗan zubar sun kashe su sa hajjiyar sai suka ce tsawon da ya ƙara a bashi amma faɗin a mayar da shi yadda yake ko ya aka mai da shi tun aka ƙara fitar da wannan wurin an gane ko daga wannan asalin na shi har yanzu aka yi ba a canza ba har yanzu shi ne na ƙarshe wannan abin ba sa ta da shi wani abu wa ta sani an malikin an ke shafi ibn urwa عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين قالت ما a أصليت في الفجر أو في البيت aisha ta ce to wallahi ni daga yanzu ban damu ba a kalle ku fil hijiri yi sallah nan gefen hijiri isma'il an gane ina wannan dutse da manzo Allah bai dai ni din da ma'aikin Allah baya ya banda su an faɗa ba ku suna daga ciki ne ko alhalin da suna daga an gane yanzu da aka matsa da ginin su ma aka matsa da su sai take cewa to ban damu ba in ne sallah a gefen su ko kuma an buɗe mai cikin ɗakin ka'aba ne Allah duk da yi ni ban jin cewa akwai bambanci me yasa na to sai ce banda da ba na ubani a sallai to in ji jiri jiri jira ai inda jiri shi ne jiri inda ne in sallah a kusa da wannan dutsen da in sallah a cikin ɗakin ka'aba duk da yi me yasa kake tsaye saboda haka da ne koya mata a lokacin da ya ba ta dama ya ce sai eh, anan ne ne kamar ciki din ne saboda asalin shi ina ne inda ga masallacin nan na aka rage kuka dawo da shi nan tsawo kasa da daidai wajen ma asali da ina ne masallaci an gane ko وحدثني عن مالك annahu sami abu hisham yaqulu sami'tu ba'd ulama'ina yaqulu wasu malaman mu suna cewa ma ku jira ba a katange ba a hana an gane ba a katange wannan dutsen ba fafafan nasu min wara'ihi mutane su karka yin tsawafi a bayansa illa iradata an yasta iban nasu tsawafa bil baiti kulli face mutane sun face ne su game tawafi a ɗakin ka'aba ba ba yi ana ba gane nan ba a da waka ne da na gane ba ko allo ko nan wala wato a yanzu kamar da nake faɗa muku da su ɗauka yanzu ɗan magana za ku ga ku ɗauka wannan ne ɗakin ka'aba wannan teburin a da dukkan wannan wato su ma rama haɗu nan an gane ne duka da ya yi cikin ɗakin kaba amma daga baya da daɗe shi haka to in ka zo nan za a ga an akwai wani dutse a nan akwai wani dutse a nan sai ka matsa ya yi da ya baki kuma wannan abin ya rufe shi ma wannan kyallan da ake sawa za a ga jama'a suna ɗan yayyake shi ana ɗagawa ana shafa wurin kun fahimta da kyau eh, a yanzu in ka je wajen za a ga an ɗan gini haka ƙaramin gini ya fi kama haka Ya ka zama shi ko ba ko a gini za ka da rufa ta ba an gwaɗin wannan ƙaramin gini haka da eh? ɗan gini wannan ginin kamar an katange wannan zuwa ne. to kaga misali mutumin da yazo yana dawaki da ba ginin in yazo daidai nan kawai zai zai to a a sai aka wannan ginin wannan ginin ya sa dole in ka zo yi kai haka kaza da ya hajja ya ce abin da duk ya sa jama'a suka yi wannan so suke wajen dawaki su rika kewaye ɗakin da kadar ka arkan zuwa ana rushewa ta tsakiyar ɗakin kun gane asali nan ɗakin ne to amma an jirga da su aka wannan ginin saboda ya zama in za a dawa bi a rika kewaye asalin An gani ko Allah ko kunji shi ne abin da ya ta ɗaɗɗan gini ya yi ba kwanan nan ba ne ta ɗaɗɗan gini za ka liman yana shige a ce gaga liman shi yana shiga asalin makawa ne da liman da asabul fadila an gane ko muje su aka malaman da yake cewa malamai ashabul fadila wallahi haka suke cewa malamai ashabul fadila ce inda da ashabul fadila amma inda dukkan malamai ke an gane ko na wajen duk kun san shugaba ai waye shugaban duk wani sallah da duk wata da'awa da duk wani harkoki gaba ɗaya da ake yi a makka da madina eh su bai abdurrahman su bai can zama yana makka duk wani duk wani abu da ake gudanar da shi a makka da madina shi ne shugaba kuma yana kasance ina ta kansa da ya ba ga matashi ne bai ba na wa yadda kan su fara su ba su dai abokin hmm? mun ne ba ne ni wannan ba mutumin shi ne duk in yaje ba ga suna tare je ofis din shi mutumin shi ne bai da wannan ba hakokin na sanari kuma yi kuma dai da san shi ne da abin ga ba ka kuma wani mulki ne shi wannan mulkin ya wuce kama a can ya anguwa ne na wani kawai na turu da kai ga fito da kai a wutar su ya wuce mai ne eh abi a wallahi bai wuce mai anguwa ba ko zarkin ne ba a wurin kawai suna da san mutum a ce mai san addini kuma karimi na al'umman shi kuma yana yana riko da addini yanzu zai ga sun kaunace shi illa kuma mu a nan Najeriya misali za a samu ɗalibai da sauransu waɗanda su kuma su ne za su je su nuna fallanka a gaban wannan abin da mata shi ne kyau zai suna da suna da suna da za su yi alaƙa da su mu je hmm? to ai wato dan larabci irin waɗannan amma yana karatu ba mun ji gaban na karatu ba zai dan larabci sama sama zan iya ga sanin ba tsawon larabci shi ne da ba larabci zaga za su iya abin nan san hanyar da suke biske su dai ina da yakini abokin shi ne kwarai da gaske kwarai da gaske dan ko kwanan nan ya je da ga duk in yi in kuka zauna da sai ya dinga baka labarai daga tun kuma daɗe ne da haɗuwa ba wajen ba a cin yanzu ba kaga za su iya yi da turanci tun da shi lauya ne shi wani rigafar ba ba rista da shi irin wannan ba zai gagare shi tun da kun san ba wani shi malami ne waye limamin ga har ya mutu mai zuwa ya kudu ba da ka da larabci da sarki jafaru sarki aiki da ka yake da kuma shi akan hanya in wani waki ya faru nan take ko aka yi wani abu ba daidai ba kawai zai hau mamur nan take hadisa na faruwa zai hau mamur ya ta faɗa da larabci kuma da larabci sarkin gari ne kuma babban malami ko malamin zaure ne shi sarki jafar ba shi ai malamin zori ne malami ne na tsoro gari na wayewa zai fito ya haɗe a zuwa kewaye shi ai kudin karatu inda ga malam na iya ne ba da karatu to haka sarki jafar ke ba da karatu to shi ya haifi shi wani kuma har kwanan gobe za ka zo ka cin mummundir yana zuwa ɗaukar karatu na addini kuma kullum a gidan shi su malam kan hakan suna zuwa suna yi kullum yana gaitan malamai suna zuwa suna karatu da shi kaga larabci dai irin wannan na dan waje da bakar waje jamal ta ga waje da to ta je karatu mu karatu kan mutum ya wuce lokaci na wajen babin ramli fi tsawafi babin sassarfa a yayin tsawafi to za mu je a guje lokacin ya mara tafiya حدثني يا عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال أعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم رملا كل هذا شيء رملا يا سسرفا باب الرمل في الطواف باب سسرفا سسرفا بي كمان قدوكو يا عين أوازي حدثني أن يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله رملا شنا كما أيكن الله ياي تصرفا من الحجر الأسود دي تاشي الحجر الأسود يفارغ من الصرفا هل تنتهى إليه هل تجي كاي أنا موجه حجر الأسود ده ثلاثة أطوات رواتي إيه، لك إلى إن لا تفاعة الحجر الأسود جي يقولون جي الحجر الأسود ده إيه سنبان تكيب وقارب tafiya aka yi sassar fadin sai ka wajen sai kara daidai wurin za a gama su uku in kai kakewa su uku su rana to kuma da tafiya ala malikun maliku ya ce wa zalika al'amru lalli lam ya zal alaihi ahlul ilmi an malikin an nafi'in an abdullahi ibn umar kana yarmudu min al-hajar al-aswad ila al-hajar daga nan ya kai sai ya dawo daga hajar asod zuwa nan talata ta aswatin wa yamshi arfa at aswatin ko ya gane nan wa dasani an malikin an ke shami ibn qurwata anna abahu kana idza tafa bil baiti yas'a al aswata talata sai tafi da sauri ya sassarfa kewayawa guda nawa ya kule yana cewa allahumma la ilaha illa anta wa anta tubi ba'da ma amatta an gane ko nau'i ne wannan na waka ba na Allah ba wani Allah fi kai kuma ka kake rayawa bayan ka kashe ya hafi da sauta hubi ka in zai faɗa kai na yin kasa kasa da sautin shi kun fahimta kaga kenan addu'an da ma'aikin Allah yake yi kenan a wurin ko a urwatu ibn zubair yake a wurin وحدثني na مالك عن na بن an na أبيه a Abdullahi bin zubairi a harama أحرم بعمرة من التنعيم ya ga Allah da Umar ya yi harabi da me da zakarfin su kala sun mara aituhu ya sa'a sai na ga yana sa'a hatta har haular baiti ma'ana yana sauri a gefen ɗakin kafa al'ashwaƙar sarafata kewayawa na nawa da sauri wa ni an malikin an nafi'in anna abdullah ibn umara kana idza ahrama min makkata in ya ɗauki harami daga makka lam yatub bil bayt bayyin tawafi tawaful ifada lam yatub bil ish baya tawaful ifada ba tawaful qudum wala baina safa wal marwa kuma baya yin sa'i tsakanin safa marwa hatta yarji min minan sai ya dawo mina sannan yake tsawafin ifada kun gani in yi tsawafin kudin kawai sai ya wuce sa'ayi ma sai ya dawo daga mina kaga baya an yi an je an wa kana la yurmudu idza tafa hawla albayt idza ahrama min makkah ya kasance baya sassarfa a kiwon ɗakin ka'aba su uku da sauri in daga makka ya ɗauki haramin shi sai in daga wajen makka me sirri cikin haka ai na faɗa ku asalin ba dalilin da yasa aka ce a riga saboda su kafare da suke cewa yanzu mutanen madina za su zo yunwan madina sai ta mai ta cinye su ko ba haka ba to zanen daga haramun ba ya dauka sai ka ainihi an gani ba bukatar maka babun lissislami fi tsawafi babun da zai magana dangane da sumbantan dutse fi tsawafi a yayin mai a yayin dawafi in ka je ka da ka sumbanta dutse me al-istislat sumbanta حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قضى طوافه بالبيت bayan Allah kasance in ya kammala dawafin shi a Ka'aba wa raka'ar rak'atayn ya yarka'a biyu wa arada an yakhruja ila Safa in ya so ya fita daga dutsen Safa da me istaslama ar-rukn aswada sai ya sambanci me ar-rukunul aswad kabala an yakhruja wato annabi ya sambanci rukunin aswad in baka samu damar sumbanta kai tsaye ba zai ka nuna shi da hannun sumbanci hannunka zai ne ku an fara عنده قال حدثني عن مالك بن عن in ka aka ya hukumi ya ce wa abu zaman na ya kai ya kai baban muhammad ya dan lokacin da za ka arbukun da mani فقال عبد الرحمن استسلمت وتركت فقال رسول أصبت استسلمت wani lokaci nukan yi nukan sumbanci dutsen wa taraktu wani lokaci kuma ban sumbanta nan abin da yake nufi istaslamtu in na samu dama na raba su ko sai in je in sumbanci dutsen an gane ko in ba ne in ba su in ba su ko su istaslam wa taraktu in na zo na kada cinkoso ba zan sumbanta ba nesa nesa sai istaslamtu kakkaje kai ta budawa kai ta budawa kai ta budawa ka ci doya ba na jere ya ci doya ba da, jera yanki da larabawa ma masu cin asiri da abin da ba san aiki sosai wani abu ne na siri da na gani suna cin shahara da wuya ya kina maka ciki yadda ya dace

kaga wannan yana cikin abin da larabcin ka ba zai baka shi ba dole sai in malamai ne suka maka bayani gane ko istaslamtu wa taraktu wani lokaci in yi wani lokaci ba yaushe yake yi in ya samu dama ba cunkoso yaushe yake bari eh inda koso an fahimta da kyau to ba zai yi ba kuma kai ma ka tafi a haka kun fahimta da kyau faƙalar su zarwa sai ma'aikin Allah ce a kafta ka dace wanda shi ke nan suna taƙaririya ke nan ko a taƙaririn lafzuma wa a tasari an malikin an kishar bibni urwata an na abahu kana idan tsaba bilbaiti ya taslimul arkana kullaha gaba ɗaya waɗannan duwatsun yakan sumbance su wa kana la ya taɓulli yamaniya yamaniya wato rukunin yamani baya barin shi illa an yugula ba a alai sai in an fi karfe shi me illa an yugula ba a alai da ya za a fi karfe shi shi ko san jama'a to sai ya bari babu ka kabilun rukunin aswad fil istislam babin yayin sumbanta lalle a sumbanci rukunin aslam rukunin bakin dutse duk baƙaƙe ne ba duka zuwa kan kawai wasu suna ne حدثني أعيا عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت عمر أن طاف يا فدا وتراني أنا دوافي أكعبة للركن الأسود لو كتن دي سنبنت ركن الأسود سيتي إنما أنت حجر كاي كدين غنني عمر نا سنبنتك كيف دوسي ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبلك kuma dan mato ce wallahi kai dude ba kausa dude ba in bai cin daga na sun banje ka kai awa sai shi saboda jama'a su san ka ɗauka wa dutsen yanzu yana iya farayawa yana iya ne ka san kuma ya aiki wajen da ya da tauki ka kalli hatta wannan bishiya da kada radiyallahu anil mu'minina id ta hata shajara sai da umar ya tube ta hajji joyin ta ya kona kawai saboda an fara samun masu neman albarkacinta an gane ko hukuncin

to gaba ɗaya sumbantan su su duka sumbantan arkan ɗin da ba rukuni ɗaya bane ba dutse ɗaya bane to gaba ɗaya in ka tasa sunan shi al-istislam sunan wannan aikin in ƙwara ɗaya ne za ka yi ba to sunan shi al kenan wato wato hu a takbiru ya zama me kenan ɗaya eh, al-qiblatu kenan sumbanta in gane shi in guda ɗaya za ka yi wa shi yasa ce maka babu ta taqbilur rukun baban sumbantan ar-rukunin aswadi fil islam cikin cikin taron cikin wato jeren giyan duwatsun da ake bai sumbanta aikin gaba ɗaya na sumbantan duwatsun da yawa to rukunul yamani rukunul aswadi in an zo za a gaba ɗaya aikin sauran shi alist islam kun gane da kyau Sai in ɗaya ne fa ya ce mai takri da Allah ko fahimta da kyau kun ji zo misali kama a zo a ce babu sujudi fi salat kun fahimta alhalin shi kan shi sujudi wani lokaci yana kiran shi suna sallah Allah ce wasjud waqtari za ka yi wayan sun ce wa salli ne ko a ce babu tasbihi kun gane ko fi salatin nawafil alhalin ita kanta sallah ana kiranta ne ko ba a kiranta eh musabbi bi hamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha haka sajjadan na menene ka gane to amma ita sallar dungurungun dinta ina fatan ka gane misalin da kundi قال مالك سمعت بعض سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني na zo ɗansu malaman ilimi suna mustahabbantar da in mutum ya ɗaga hannun shi ya nuna a rukunin limani wannan dutsen in an yi matsatsi kenan ba zai samu damar sumbanta da bakinsa ba an ya za a ha a sun ce to ya sa a bakin shi in mutum ya nuna dutse a kasu da an ce in kana kusa ne ya kaje Ka dutse a kasu ban ko ba ka kusa ba sai ka nuna shi amma hannun na ka bance shi to Allah kun fahimta babu a tattawa fi babin da zai magana dangane da kawai guda biyu na me na tawafi وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن قروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين الصبعين ثم لا يصلي بينهما ولكنه كان يصلي بعد كل بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام أو عند غيره كن كان حديثنا كن فسره أنه كان لا يجمع بين السبعين shi ya kasance baya haɗawa tsakanin yin ɗawafi so bakwai guda biyu wai mutum ya ce sai ya kewa ɗakin ka'aba su goma sha hudu sannan sai ya sallah guda ɗaya a'a ka san ɗawafi ka iya yin goma ashirin a rana ɗaya ko eh Ɗawafi kawai dawafi na nafila kun gani kai dai in ka shiga ka fara da garkunan aswar ka kewaya an gane sai ka yi so nawa sai ka yi so bakwai to sai ka yi sallah a makamai ka ka yi daya sai kara cewa ya so bakwai ka dawo ka yi sallah a makamai ka yi biyu sai kara cewa wannan kawa ku yi ta wannan rafala ce to ya kasance baya haɗa dawa biyu biyu sannan ya sallah ɗaya ma'ana ya cewa ya so bakwai madadin ya zo ya sallah sai ce ya injira sai ci gaba ya kara cewa ya so bakwai sannan ya ce sallah kwara ɗaya bai haka shine la ya kuma ubaidu subu'ain sai ya yi bakwai guda na sai ya yi bakwai guda biyu a'a abin da yake yi kowace bakwai ɗaya kan mata mai eh? walakin da ku kana yusalli ba da kullu sumu yan tsaka a ta yi kowace bakwai guda ɗaya kawai kan mata ne sallah raka a biyu a ibrahim faruwa ma sallah inda makam wani lokaci kan yi sallah a nan makamin ibrahim au inda yi ko ba inda ba a wurin makamin ibrahim ba wasu ila malikun an tawafi an tafi ma malikun dangane da tawafi in kana a haffa a nan rajuli an ya tsawwa a bihi kun gane ko in ya kasance mutum ya samu dama ya ji saukin rashin nauyin zai iya yin dawa bai na tsawuyi na nafula fa ya karuna bainal usbu'aini sai ya hada tsakanin bakwai biyu sai ya kewaye ɗakin kaba su sha hudu au aksara ko ya kewaya sama da sha hudun ma sun ma ya raka'u ma alaihi min ruku'in tilka subu'i sannan kawai sai koma ya adadin rakawoyin an gane ko na waɗannan bakwai bakwai gidaje uku ko gidaje kaza kun gane قال ما مالك يجي لا ينبغي ذلك كما كما تقول انما السنه kulla يتبع كل سبوع ركعتين كو تبقى يوم ثلاثه كاتن za اكو wanda zai ce in haka ne bari in jira in yi dawaki na su in yi kewaya su bakwai zai ce na yi ɗaya kara kewaya su bakwai na biyu kara kewaya su bakwai na uku kara kewaya su bakwai ya yi ne ta yi hudu sai su kana gama da wannan na bi shi na wan bai wan ke to da sauran sallah sai ke raka a biyu sallama ya kara raka a biyu sallama ya kara raka a biyu sallama ya kara raka a biyu sallama ce to tawafin ta ko kowace raka a biyu cikin tabbas nan na kowace da ya kaga na shi da shi da ke a wuna wani ne ya hako ba ma rufe shi lafa su <laughs> gane ba in kai bakwai ka zo kai ne in ka da ƙara zuwa kai ne nan kuke gane sirrin shari'a ka rika mun komi a yanda aka ka kusan wani zai ce ta yi ne eh wani zai ce me duk ɗaya ne amma tun da dai aka ce ka fara kaza sai kaza to ka yi shi a yanda aka ce maka kun gane ko kaka ce ai na haɗe kawai an gane ko jama'a da kyau ina wajen eh hala maliku ma maliku ya ce fiyar rajuli dangane da wani mutum ya da kula fi wanda zai shiga ya fara tsawafi ko yau su sai ya manta hatta ya tsufa samaniyata autis ata a tsawafin har sai ya kewaye ɗakin ka'aba so takwas ko so tara kun sa haka yana yawan faruwa wallai sai ka shiga fi kawai ka shafa a wacce wa na nawa ne ma eh mu mun kin fata mala inda duk ba nan ake ba wani lokaci eh? ko gane wani yana cikin dawa ko za a yi mashi waya a gida a ce wallahi shinkafan ba ya kare sai ya yi baki ya kira mai shago kaza ya kira mai shago to zai tawafin yammacin zai ko makoyi bakin ba zai tunanin yadda zai yi haɗa kwalacin har a aika da shinkafa to duk sai ya mantar da shi ne sai ya mantar da shi da kun gane to sai ya manta sai da ya takwas ko tara kala ya kasa imam maliku ya ce in ya tuna ya yanke ya za a jima an da ko kada za da in ya gano ya yi kaje ya yanke sun mai salli raka a kai ya tsaya haka sai ya je ya raka a biyu a makamar ibrahim wala ya ataddu billadi kana zada amma kai ya kirga kun gane ko kare me ba zai irga ƙarin ba ko ya yi takwas ko tana kawai sai ya ɗauka bakwai ne ya watsi da ƙarin da ya yi gane ko wala yan baki na ko an yabni ala tis'ati bai kamata shi ya gini akan wai ku tara yayi ba hatta ya salli subu'aini jami'an kai ya ce ai tunda ni na kai na yi takwas ko na yi tara yanzu na ankara na yi ƙarin to in cika ba kawai in na haɗa bakwai biyu sai in je in sallah raka'a hudu in bi in sallama in bi in sallama kai haka li anna sunnata fi tawafi tawafi domin sunna a tawafi an yutbi a kulla saba'in ko subu'in raka'atain in aka ce wa yaso bakwai to ai raka'a guda biyu a maqamin ibrahim kun gane ko haka Allah ya faɗa a Qur'ani hmm? ko wata gidan maqamin ibrahim sallallahu ko wattakhadhu a wata ruwaya qala malik wa man shakka fi tawafihi wanda ya shakka tawafin shi ba ada ma yarka'u raka'atayn tawafin ina raka'atayn tawaf da ake yi raka'a guda biyu na na tawafi raka'atan tawaf raka'a nawa da ake na tawafi to sai da mutum ya riga ya fara su sai ya fara shakka wai ma sun cika ba ko ba su sai je sake dawafi shi wal yutim wal yutimim wal yutamim tawafahu al yaqini sai je cika dawafin shi akan yaqini akan yaqini summa bi idin ne ya sake rak'o'in guda biyu da annahu la salata fi tawaf ngade ko da annahu la salata fi tawaf illa ba'da ikmalis subbi don ba a ce ai sallan ba sai an gama ciko ko da bakwai ɗan wato ni ne na je ne da wasu sai da na ya su bakwai a gari na sai na na fara sallah a kusa da ibrahim ina zuwa ina cikin sallah ko raka a cikin gona ba sai na ji anya babban sun ko sun cikin ina kamar ba guda wani shida ne to yace in yanke sallah sai in je in kewa ya so nawa daya sai in dawo kuma sai in wannan sallah to Allah kun gane ku wa man aqabahu shay'un yanqudu wudu'ahu wanda yake cikin tawafi sai wani abu mai warware Allah ta bai shi wa ya tufu bil bayt yana cikin tawafi aw yas'a baina safa wal marwa ko yana cikin sa'i tsakanin safa da marwa sai ya tusa ko wani abu na warware Allah aw baina zalika fa inna kuma na asabahu zalika wanda ta kai same shi wa kada qaba ba'da tawafi bayan ya riga yayi wani bangare na tawafi aw kullahu ko kafin ya raka guda biyu da ake fa hu yatawadda zai je sace alula wa anifu tsawafa wa rak'atayn sai sace sabuwan tawafi da sabuwan mai rakorin nan kun gane ko to kun ji me yasa annabi ya ce at-tawafu salatu illa annahu yajillu salat tawafi ne ce annabi ya ce tawafi sallah A in sallah ce in ji manzon Allah kawai ne bambancin da sallah an halatta ne to mutum yana cikin sallah ya rasa ta karshe shi ke nan sai sai ya san arzan ta kai me zai Allah ta sai ko sai ya ta Allah ya cikin nan ka rasa ko in da ka wa ka mutum yana tawar in ya gama tawafin kaf ya je yana sayyar raka'a ta tawaf sai tusa sallar ta lalace tsawafin ya lalace ya je ya sake alula wa ya ta'anika tsawa sake tsawa da Allah kun gane domin a tsawafu salafin sai dai kawai magana ce sai mai ya rata a magana bambancin da sallar ke wa amma sa'yu na safa wal marwa amma in ya yi kusan ne yana cikin yana cikin mai safa da marwa fa innahu la yaqta'u zalika alayhi ba zai yanke ba ma asaba kun min intiqadi wudu'ihi abinda ya same shi na warwarewan alula ba zai yanke mishi sa'ayi ba wala yadkhulu sa'ya illa huwa tahirun bi wudu'i bi wudu'i amma ba a yadda mutum ya fara yin sa'ayi ba sai yana da alula sai dai inda yana cikin sa'ayin alulan ya warware kuma zai ci gaba ala ba gane ba in mutum na cikin tsawafi sai ya yanke warware ne hukuncin sa

babin da zai magana dangane da yin salatu tawaf ina salatu tawaf ɗan nan da aka ce a rika yi to ni ne na yi ɗawafi bayan sallar la'asar dab da rana za ta faɗa da na gama ɗawafi na guda bakwai ya kamata ne me mai to amma ba ya hannun sallah a lokacin sanda rana za ta faɗa kuma karanta ba ba ko mutumin da ya dawa shi bayan asuba kan da rana za ta bullo a lokacin ko sai kawai da rabin shi kaga yana da rakata tsawa ya dai da rai annabi ya hana ga rakata tsawa kun kama shi bari ku yadda ya kamata ya bude mana mana bayani kun gode kun gode amma ku ko ba gode حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد الكاري أخبره يا باشا الأباد أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح يا أوافي عن أيش كعبة هذا عمر أم الطاف بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه ده عمر يقام طوافنسا نظر فلم ير الشمس طلعت يكلا عمر يكلا بغرارة أولوبا فركب حتى أناخ بذي maɗawa tsabi hawa abin hawan shi har sai da ya ya da zango a wani wuri yana ce zai tuwa fa sallar da ne kai sallar da ka'ar mai can lokacin ranar ta gama mutum da wani ne a naka ya da zango ka turu a wani abu a naka ya ya da zango ya da zango shi mun gane karatun da kyau وحدثني عن مالك عن ابن الزبير المكي أنه قال رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة الصبح يتشي ناقا تقف da fa yana kafi ba sallar asuba sun mai yadda kulu hujrata hu ya shiga ɗakin sa fala adri ma za ya suna uban sun me yake a ɗakin ila ya kaddara ne idan haka kullu sai ya sallar ta tsawafi a ciki ba da salatul asr bayan asar ba sai ya shiga ɗakin shi ban san me yake yi kaga dai yana nuna lokacin fada rana ke wa da sani an malikin an abi zubairin makkiye annahu qala laqad ra'aytu al-bayta yaqlu ba'da salati subhi na lura ni na lura ɗakin kaba na ga gaba ɗaya akan watsi ka gaba kowa bayan asuba da ba'da salati al-asr da bayan la'asar ma ya yakhafu bihi ahadun ma ya yaqumu bihi ahadun ba da tsaro ya yasa saboda suna da yin sun dawafi raka'atal tawafu za ta kama su in raka'atal tawafu za ta kama su kuma maza Allah ya hana a ne ya hana a sallah a lokacin kun gane ko ya hana a mai to kun ji shi yake hana su قال مالك ومن طاب بالبيت بعد اسبوعه متوم من ده دعوا في اكن كعبه yayi wani ɓangare cikin kewayawa bakwai shi sun maƙoƙimar salatu su sai kuma aka ɗaya da sallar asuba a wasu salatu al'asir ko sallar la'asar fa yi na ku yi salli ma imam yayi salla ta dalli ba sun ma ala ma tsafa sai gini a inda ya tsaya hatta yukmila subu'an sai ya kammala guda bakwai shi sun ba layu salli hatta tattula a shamsu daga nan kai ƙara yin sallah sai rana ta bullo a ta gurbu ko ta bada ƙara ya ce wa in akhara kuma in ya jinkirta yin waɗannan salloli raka ta lukawa hatta yi sallin magriba har sai sallar magriba fala ba su bi zalika ba mu ashe zan iya dawa kuma bayan sallar la'asar sai dai kiyin mai raka a tattawa sun sai bayan magriba kun gani kuma wannan yana nuna maka daren da ka je aikin hajji ko umara kana cikin dawafi sai ka ji an kira sallah ka za a yi kama sai ka dame ni da kake dame ni da kake yadda ne kawai ka je daidai wani rika kafin ka je a daren aswar inda nan ne za a ka ɗauko nan da in ka kai kayi ɗaya da kira sallah ka tsaya nan ka dake na kuma kawai ba a zama sallah ana zama sallah a kan zikirar ka gama duk abin da ke kawai haka ne ke kawai a ci gaba da kayan ba daga nan ka je nan ka ƙara ka kai bakwai an fahimta da ke? to kun ji ku gane ku? kada wani kuma nuku ya ce wala ba sa an ya tsofar rajul da tsawafin wake dan ba da yake mutum ya yi tsawafi guda ɗaya ba da su bi bayan sallar asuba ba da asar da bayan sallar la'asar la ya fi ala subo'in wake ne bai kara ba kan yin tsawafi kewayawa bakwai guda ɗaya wa yi akhirun raka'atai ne hatta tattura a shamsu amma in yin sallah kuma ba zai yi ba zai rakatar tsawafi ba har sai ba rana ta bullo kama sana'a Umar bin Khattab yanda ga Umar ya yi sai da je datsewa sai sai wa yu'akhiru kuma ba'da al-asr ya iya jinkirta waɗannan rak'atul dawaf din bayan sallar la'asar hatta ta gurba shamsu sai rana ta faɗa, fa idan gharabat shamsu rana ta faɗa, sallah kuma in sha in ya so sai sallace su in sha in ya so akhar kuma sai jinkirta su hatta yusalli al-maghrib har sai sallar maghrib la ba'sa bi dalika babu ne jikan wannan ko ne bi zani ba babu rida ilbaiti babu da zai magana dangane da yin ma ka ababen kwana kwana ɗakin ka ya an malikin an nasin an abdullahi na umara an na umar da kasa da kanin la ya turan na ahadun min alhaji hatta ya tsufa bilbaiti fa in akhirun fa in nusuki a tsawafu bilbaiti hmm. la yasturanna ahadun min ɗayan ku ya karkara aikin hajjin shi gaba ɗaya kan mai kaɗayan ku ya kammala aikin hajji shine la yasturanna lalle kaɗayan ku ya kammala aikin hajji bilbai har sai ya yi a ka'aba fa inna akhiran nusuki domin karken ayyukan aikin hajji a tawafu bilbai shine da aikin ka'aba wada ke qala malikul ma maliku yace fi umar khattab dangane da wannan magana ta umar dan khattab fa ina akhiran nusuki tawaf bil bayt kare kan ayyukan aikin hajji shine tawafi a dakin Ka'aba inna zalika fima nura haka cikin abin da mu aka nuna mana wallahu a'lamu Allah shine mafi sanin jin ma maluku قول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم شعائر الله تو wanda ya girmama Allah ya ayyukan Allah ayyukan addini na Allah fa inna a wannan girmama wanda ya min taqwal qulub alama ce ta cewa akwai tsoron Allah cikin zuciyar shi wa qala thumma mashalluha ila al alatiq sana Allah ta'ala ce sai wato mashalluha dabba an gane ko ita dabba mafadanta ko inda ake bukatar a kai ka wurinta shine ɗakin Ka'aba kuma hillu sha'air kulliha wurin dukkan dabbobin da aka yi amfani da su yan aikin hajji wanke zawuha ta karewan waɗannan ayyuka irin baitul shi shine zuwa wajen ɗaki wanda yake tsohu ɗakin ka'aba وحدثني عن مالك an يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب رد رجلا من Umar الزهران عمر بن الخطاب يا wani mutum garin makka bayan ko ya baro garin makka da dadewa har ya kai wani wuri da ake ce mishi marru sahara lam yakun wadda albaita hatta wadda shi da wanda ya ban kwana ka ba kuma ne yake ko ma ka je kai da kwana ka ba da lokacin nan zane ne nan din nan inda yake nan da ka ba wannan mutum har ya kai ga su ka da umar lafiya su kai aure wala ji a mure ce ko ma lafiya ko ma ka je kai ne an gane da kan na ce kuma ya ce kuma ya wani aka samu wani ɗan boko haram sai zai daɗe gaji ya ce kuma ya ce mai ya koma na ya ne da aka fi karatun ka ce ta eh ce eh, ka ji shi ne ke mana ya ce kuma ya ce a koma na ya kuma ya kama na zariya ne in aka sami yan yau sai ya daɗa ne kit kit sai ya jefa a bezo sai ya jefa a rufa biyu ke kan eh, gani duka wajen wannan yankin kyan a kan wani sai da a bezo kun gane ko? ما وجد إيه؟ وحدثني عن مالك عن هشام بن قروة an abihi annahu qala man afada faqad qada Allah hajjahu faqad qada Allah hajjahu duk wanda ya tsawafin ifada to Allah ta'ala ya kammala masa aikin hajji ma'ana ake ake ta cika fa inahu in lam yakun habatahu shay'un dan in ba abin da ya shi fa huwa haqiqun asiru yakuna akhiru ahadika tawafa bil bait abin da yake ta cancanta shine haqiqun haqiqun abin da ya cancanta ya zama karken aikin shi akhiru ahadihi karken aikin shi a ahad yakan zo da ma'anan aiki karken aikin sa at-tawafu bil bayt yin tawafi a me wa ina basahu shay'un in ko wani abu ya tsara mutum ba dama ya tsawa fil ifada aw arada ku. ko wani abu ya kujirto mishi kaga wani abu ya tsare shi na lallura kenan fa qad qada faqad qada Allahu hajjahu to Allah ya riga kammala karban aikin hajji Mana in dai halin lafiya ne to bayan yi tsawaful ifada to kuma ka zo kai ne kai tsawaful wada in ko ba halin lafiya ne ba to wannan ba laifi kawai ka iya tafiya ko ba kai tsawaful wada qala malikun walau anna rajulan jahila an yakuna akhiru ahadihi at-tawaf bil bayt inda wani mutum ya jahilci sanin cewa karken aikin da zai yi a aikin hajji ko umara ya zama yin dawafi a ka'aba hatta sadara har sai da ya bar makka lam ara alaihi shay'an ina ganin ba ku illa an yakuna qariban sai in bai yi nisa ba ya bar makka bai yi nisa ba fal sai ya dawo fa ya tufa bil baiti ya dawafa summa yansarifa idan kana qada afaba kun gani shi kenan sai je ya dawo sai ya tsawafin kudu a tsawafin wada in daman ya riga ya tsawafin ba waye bai gane ba babu jami'in tsawafi babin da zai magana dangane da babu jami'in tsawafi babin da zai magana dangane da abin da ya tattaro dukkan tsawafi duk wani abu da ya shafa tsawafi wannan babin zai mana mai zai mana bayani a shi حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أستكي kun gane ko as-siddiqa bintu as-siddiq Aisha kenan kowa an gane ummu salama ta ce na kai kuka shi ne shakautu na kai kuka wajen annabi su zama cewa anni asaki ni ba ne da lafiya faƙala tufi min wara'in nasi ki tsawasi a bayan mutane wa an tira ki baton ke kina ka abin hawa tunda ba za ki iya ba sai ki hau abin hawa su suna gaba kina bin su a baya aka abin hawa kala ta ce fa tsuftu raki batan raki raki batan ba iri sai dai tsawasi ina haya akan na. wa rasulullahi sun alaihi wasallam kina idin salli, shi ma Allah yana sallah yana yin raka'atan tawafi kenan ila janibil baiti a gefen Ka'aba wajen makamar Ibrahim wa huwa yaqra'u tur ina karanta wastur wa kitabin mastur yana karanta wannan sura wa haddathani an malik ashe in akwai lalura ba laifi bane a hau keke ko a hawa na abin hawa wa haddathani an malik an abi zubair al-makki anna aba ma'id al-aslami abdullah ibn sufyana akhbarahu ya bashi labari annahu kana jalisan ma abdullah ibn umar suna zaune da ga dan umar da abdullah dan umar da shidawa da shi da abu ma'is al shi ne ake ce mashi abdullahi ibn sufyan su biyu suna zaune da abdullahi dan umar sai ga wata mata ta zo tana neman fatwa wajen abdullahi dan umar fa qalat matan ta ce inni aqbaltu uridu an atufa bil bayt ni na tunkaro dakin ka'aba na fuskanto dakin ka'aba ina so in dawa fi dakin ka'aba hatta idza kuntu bi babil masjidi har sai da nazo inda zan shiga koban masallaci haraktu tima'a shi ke nan sai jini ya barke mani an gane ko sai na barkar da jini jini ya tsinke mani faraja'atu wannan ya nuna jinin mai yawa yake amfani da lafazan harak faraja'atu sai na koma hatta ba zalika anni sai da ji jinin ya dauke a aqabaltu na ƙara fuskanto ɗakin Ka'aba hatta idza kuntu inda babil masjidi haraqatul dima'a sai da nazo dab da zan shiga kuma wajen ɗakin Ka'aba sai jini ya ƙara farkowa faraja'atu hatta zahaba zalika anni na koma sai da wannan ya tafi sun ba aqbaltu na ƙara dawa na fuskanci ɗakin Ka'aba na tunkare shi hatta idza kuntu inda babil masjid haraqtu dima'a har sai da nazo daidai wajen kofar masallaci jini sai ya ƙara barkewa qala abdullah ibn umar barku ji fata wannan manyan malamai sai ga umar ya ce inna ma zalika rakkazatun min ash-shaytani wannan wani zunguri ne na me na shaytan shi ne rakkaza inna ma eh shaytan ne ya zunguro ta jijiya ita farkus ko ka kawai ni, inna ma da su wani zunguri ne min ni daga shaytan wato ita jijiya inda ta yi shi ita cikin jini da ke kawo mata Allah ya halittu da jijiya da ganna hanya sai in lokacin tafiyar din su ko sai jijiyar ta daga ta jini ne fita in ya wuce sai jijiyar ta koma in ta daga jijiyar ta da ta jini an gani. to shi dan in yi so da za ta yaga za a mutu Allah baya so sai zago na inna shaytana yajri ibn adam majarar da shikenan sai zo sai daga wajen nan jijin ya daga ta haka to da ya daga ta gini ya ta salala ta gini ya ji ta ce to na fasa da ne ya riga sai ya ce ya rage ne ne in ta dawo za ta ji ta ta zo ɗan masallaci sai ya kama sai ya ɗaga sai gini ya ta sai ya ga ta koma sai haka yake ta mata to da yake ta gane su sai ta je wajen manyan malamai masu tsoron Allah sa ta dawo Umar sai tona mashi asiri sai sai ai shedan ne yake sun gurin yake shedan ne yake ne shedan ne yake sun gurin maki wata mai jijiya an gane ko abinda zaki barki miki lalata faktasiri ki je ki wanka sun mastasfiri bi taubin sai ki je ki kunzugu bi taubin da famfas ko fat ya ce miki kuma mun ita ɗaya ne eh ɗaya ba bace su hmm? fat shi ne na manya ɗin nan ko famfas na yara amma duk dai famfas din ne ki je ki sa ki je ki sa ko fas eh, abin nan ki je ki kunzugu ki samu zani ki nade ki nade yanda ake sawa da in yanzu ne kuma zai a ce ta sai wannan fat din sun matsaufi sai ki je ke me sai ki je ki tsawa sun ki ko da janin na zaba ka da shi in ya ya mai وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دعا مكة سعد بن أبي وقاص يقصد جياش مكة مرافقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد أن يرجع kun أنا حديث hadisin mu ce Hmm? sa'ad ibn abi waqqas kana idza dahana makka ya kasance in ya garin makka murahiqan alhalin yana dab lokaci ya riga kure masa shine murahi ana dab da za a hau arfa in ya shiga makka murahiqan alhalin ana yana dab ana dab da za a hau arfa ya je da wani ba in lokaci ya yi to me yake yi kharaja ila arfa ta kai tsaye kawai kan wuce arfa kabar an yi tsofi bai kafin ya je ya tsawa furkudu wa bayna safa wal marwa kafin ya safa da marwa kafin ya sa'i sun mai tsufu ba'ada an yarji'a sai ya tsawa fun shi bayan ya dawo gane kai ne baka je wasu yara kajira maka wajen karfe biyar na sakan tara ga wata da lokacin yin da wafi da zaun to kawai kan na a gidan arfa sai in ya kammala da wadancan sai kai safa da marwa ɗan da dawa sai sai kai su kai shi wanda ya nuna haka ya halatta in kana da kokoki kila ba za ka wannan da za nan zare ba tun da awa hudu ne sai ka tashi gindimin ka tan kun gani da kwana biyu kaɗai yake a maka ya zo a yi in ya tashi sai da suke yi ma gani wani zai tafi zai tafi ranar takwas ga wata da dare kaga daren tara ga wata daren na duk ya sa shi nan wajen sallar magariba yana tashi shi wajen sallar magariba sai zai yi shi a cikin da ya yi wajen magariba wajen karfe bakwai takwas tara goma sha ɗaya yana suna tafiya yana jita zuwa zai sha biyu bayan biliyan ya shiga cikin maka an gani ya shiga wajen maka nan da na sai sai a yi shi awa ɗaya awa biyu ya gama dawa fi da sa'ayi ya zo ya yi sallah makamar zari ya yi aiki an gani ya ɗauko haramin shi daga yadda su a jidda ko inda yana da wayo kaga a jirgi ma sai ɗauka inda ba su karanta ba to in ya zo ranar tara wata da karyawa ya kawo sai fita ina a ranar za a tawo a yi musarifa a tawo mina ba a kwana gari ya waye goma ga wata a yanke yanke shi kenan ya je ya jifa in aka gaba jifa to ya kammala waɗannan a gurguje a gurguje ya taho maka kawai ya zo ya tawa fili ifada shi da ya tafi ya ya so ba ta gari da shi duk da kawai akwai yan irin kasuwa da yan kanawa ɗin wanda yake shi wallahi saudiya wani ina tabbatar maka da ne ke taura kano kalolin nan yadda ka tsakace ɗan jenan na jara ta kawai nan da nan sai zai je saboda su sun saba suna kasuwanci kai akwai mata ma da mutu wata akwai mata to in ma haka ne gani nan zuwa jira ne gani nan zuwa kawai su sun saba da kudin wannan bugu zai je ya huce kawai ga hudu sun jira ke mace da kan shi ke da zai je abin nan ka ɗau sallah ne ko ba nan to shigo za a ta sallah ba damu kun gane da kyau kunji na wajen to haka na ce muku wannan ya kasance in ya je murahika me murahikan dab lokaci ya riga ya kuce me yasa ake tsarin balagagu akwai murahiki ko waye ake kira al-murahik eh dab da balaga shi ne ka gana nan shi kuma dab da ta da aikin haji kun gane yau kala maliku maliku ce wa zalika wasu ne insha Allah nan ba komi dan ka fara ba komi wasu ila malikun hal yaqifu ar-rajulu fi tawafi tawaf bil bayt al-wajib bil bayt al-wajib alayhi wasu ila maliku aka tambayi maliku aka tambaye ma maliku hal yaqifu rajulu fi tawafi shin mutum zai tsaya yana cikin tawafi bil bayt yana cikin tawafi a Ka'aba wani irin nau'in tawafi al-wajib alayhi tawafin wajibi kaga tsawafin wajibi tsawafin kudum ke kun gane ko da tsawafin ifada su ne tsawafin tsawafin kudum da tsawafin ifada su ne wajibai banda tsawafin eh, wada kun gane ko su ake magana a kai tsawafin kudum ko tsawafin ifada ya fi hatta kuma ma'ar rajul shi mutum yana cikin waɗannan tsawafan guda biyu zai iya tsayawa su magana da wani mutum qala la uhibbu zalika kullahu ba malikoci ba na son haka a ce kana cikin tsawafi kuma sai ka ci birki ka je maka kana cikin tsawafi kuma sai ka tsaya ku shiga tattaunawa da wani ko ne ya bugo maka waya kai kai ba daidai ba kun gane ko qala maliku maliku yace la yatufu ahadun bil bayt wani mutum ba zai tsawafi a Ka'aba ba wala baina safa wal marwa kun ba zai yi safa da marwa ba illa huwa zahirun sai in yana da alola kun gane ko yana ga sai matsaya nan sai mun dawo sallah babu fadi ibi safa wal